الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بكلمات الله تأمات من شر مالك جماعة كنا كاو كريكو كريكا شامونا وانا بروغرام مودا مالان يوسف أسد السنة لغا ناجيريا دام زوم تتونا ناكا چي آل السنة سوانيني آل السنة إن شاء الله كريكو كري كشا وانا بروغرام إن شاء الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين jama'a kan na kawo kai kokari ku share muna wannan program Allah biya maka bukata for sharing insha Allah ka share muna wannan program ka ba yan wayin ka sharing is caring الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله كيا من ما حسد أنا نكرا ما سو بكين شكي الله كشريا أعوذ برب الناس hmm. ملك الناس hmm. إله الناس hmm. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بكلمات الله تأمات من شر ما هلك أعوذ بكلمات الله تأمى من كل شيطان وآمى ومن كل أين لامة بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نعف من ربنا يوما أبوسا كم تريرا يوم لا تملك نفس لنفسه شيئا wal amru yawma izin lillah fadandama alaihim rabbuhum bi zambihim fasawaha wala yahafu ukubaha wa min sharri hasidin idha wa min sharri hasidin idha hasada wa hasada la ilaha illa allah wa'adahu sharika lah له الملك وله الأمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبأمره سبحان الله العظيم سبوه قدوس رب الملائكة والروح jama'a kan na kawo ka yi kokari muna gama ka da Allah wannan very important program nake son kai ma ka share kowa ya yi kokari ya share ya ba yan waye shi jama'a da su ta jin ana cewa ahlus sunna ahlus sunna alkitabu was sunna alkitabu was sunna in aka ce ahlus sunna su wane ne ahlus sunna ya kamata ka san difference there is a difference between ahlus sunna da da mai Al sunna wal Jama'a there is a two different thing Al sunna wal Jama'a yana ajiye gefe Al sunna na ajiye gefe ne Tijjaniya na ajiye gefe Al sunna na ajiye gefe Tijjaniya Al sunna wal Jama'a Kadiriya wane ne wane ne dukkan nan su nawa kake gana ke a saka su cikin Al sunna Isa ka ji an ce Al sunna to su wane ne Al sunna ba za mu yi magana da yawa ba da mu kira malam shi ya zo ya wayar da mu shi maganar da mutane muke fadi ko haka muke jin wane ne alu sunna mu dai ga kan mu aka gwada muna ga kan da kai ma ka sani ga kan da wani ya sani wani ma na nan ma bai sani ba to su wane ne alu sunna to ina son kai kokari kawo kan wannan program kai kokari ka sha na wannan program da mu doko malam Yusuf Asadu sunna dai awo ya zo ya gwada muna in aka ce alu sunna su wane ne alu sunna na ma yi maza na je na yi bayani dan kadan jama'a kan na kawo za ka kai kokari ka shi muna wannan program namu doko malam yusuf asadu sunna kun san malam yawo bai dadewa in yayi gwargwadon mun akwai lokaci mu bude phone line mun bude in ba lokaci kuma she mu bar shi insha ma Allah shi yasa kan na ka awo da kai kai kokari ka share muna wannan program Allah maka roko saka maka da alheri wai sharing is caring wai la yumin adukum atta yuhibba la'ayhim ma yuhibbu lin nafsi wai ka so ma don wanka abin da kake so ma kanka insha Allah E, eh, shai yasa da ma ka yi kokari ka she muna wannan program insha ma Allah in ya kai lokacin da za mu bude live kowane kwashin ne kai dai ka kira an ka hamsa mu muna da muna da damu muna da hamsa da ikon Allah gwargwadon ali damu baka malam Yusuf Asadu sunna ina kiran shi ban samun shi ko yana abin nan da su ko mun yi magana amma maybe ya dai doka to kamin dai malam ya zo ya kira jama'a topicin yau shine su wane ne sunna me kake gani ana kiran wan kaza ka ga an kira wan kaza ka ga an kira wan kaza ka ga an kira to wani suna nan ba su san da difference ba ni ma wani bi bai sani ba wannan na sanin kuma wani bi ba aka bane it depends to yasa aka ce maka su wane ne alus sunna to malam dai zo ya muna bayani malam Yusuf Asadu sunna shi muke dokowa dai zo ya muna bayani in aka ce alus sunna su wane ne malamai suka classify as alus sunna shi ka an kawo kan wannan program kai kokari ka share muna invite malam ya awo ya zo ya muna bayani differencing da muke gane da zamu ya mu gane kan akidu da sauransu amma most important ne mu kira kanmu ahli sunnan to su wane ne wannan ahli sunna to gashi muna kiran malam ko da yake 2 minutes ago ni da malam mai magana ban sani ba ko ya je forin shi don shi na ga ayaniya na wani wuri to bari kamin dai mu samu malam jama'a kan na ka awo ka yi kokari sai ka sha wannan program bari mu samu karatun malam isa muna buga karatun malam isa har kamin malam ya awo insha ma Allah shi yasa kan ka awo da ka kai kokari ka sha kamin malam ya awo kan layi to da ma kai kokari ka sha wannan program kamin malam ya awo السماوات والأرض جاعل رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع آمين يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير آمين الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله على نعمة القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم ما أمسى أو أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا jama'a shi ku yi hankuri muna kawo malam yanzu nan layin shi شكرك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد آمين كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم آمين وبارك آمين كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم آمين إنك حميد مجيد آمين ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا جماعة كنا كاو كيكو كريكا شاف بروجرام كامل مالا يكيرا كيرا نو ناغان لاين مالا يا تنغردا ذاكرا ترضى وأن نعمل صالحا ترضى آمين وأصلح لنا في ذرياتنا آمين وأصلح لنا في ذرياتنا آمين وأصلح لنا في ذرياتنا آمين إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين جماعة كويكو كاري كوشاك عمي مالا يا عو مالا نعو وينزلنا Eh. na ga layin malam ko suna sallah ne amma mun yi magana yanzu nan ya ce lokaci ya kai to babu damuwa اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم jama'a kai kokari ku ta sheka kamin malam ya hawo kan layi malam na zuwa nan da minti kadan insha ma Allah waj'al lana to na ga malam kan layi to jama'a na ga malam kan layi yanzu malam ya zo kan layi insha Allah wa salam ala an yi ready ko mala asahu Allah ko na ce asahu Allah ko ai malam bai sa Allah ba <laughs> <laughs> eh ya baka minti da babu damuwa bari mu bar su jin karatu jama'a kan na kawo kushe ga malam ya zo kan malam ya zo kan program amin وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم آمين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه امين اللهم اصلح قلوبنا امين جماعه كنا كاو بشا بروجرام مجرى مجانا اقول امنا وانين اهل السنه بالحسنى وزينا بالتقوى امين واجمع لنا خير الاخره والاولى امين وارزقنا آمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه آمين صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين كان مسلم شاكو إلى دي بابا الله الحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم أصلح لنا دي jama'a da kawo ka fara share kaka yadda ka awo ba ka share wannan program ba kar ya zama na kai ina ake fada wurin kake share ka share ina ake alkitabu sunna Allah dai baka lada da mutum guda ya saulara kai ma kana samun lada ne duk lokaci da ka aika abin alheri lada kake samu kullum shayar amin ka اجعل خير أعمالنا أواخرها آمين كيوباتي su آمين وخير أيامنا يوم نلقاك فيه آمين اللهم إنا نسألك عيشة هنية آمين وميتة سوية آمين ومردا غير مخزي ولا فاضي آمين اللهم إنا نسألك خير المسألة آمين وخير الدعاء آمين كذا قال لك آمين آمين وخير العلم آمين وخير العمل آمين وخير الثواب آمين وخير الحياة آمين وخير الممات آمين وثبت وثق الموازيننا آمين وحقق إيماننا آمين وارفع درجاتنا آمين وتقبل صلاتنا آمين جماعة كشاء لنا بروغرام كبا يوم وإنكا لا ذا قولا من سوى نيني آل السنة آل السنة بيساني بكوني من ناتي قولا كنين ناتي ni كبا كبا ما ma mu muna tafiya da alkitabu sunna kwarai آمين ونفس كرب المكروبين آمين ونفس كرب المكروبين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين وقض الدين عن المدينين وقض الدين عن المدينين آمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين آمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين آمين وارحم موتانا وموتى المسلمين آمين جماعة كنا آمين موتانا وموتى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل الله والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار والفوز بالجنة والنجاة من النار والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة الله والسلام عليكم مالا وعليكم السلام ورحمة الله to malam bismillah shiga muna da addu'a a soma muna program mun tun yi mukabal mun tun yi addu'a gaba daya to muna jiran ka malam jama'a na saurara ka jama'a kan ka awo kai kokari malam ya awo malam da ya zo muna bayani in aka ce alus sunna su wane ne alus sunna kan na ka awo muna son kai kokari kai ma ka sha ka ba yan wayinka in na da mu iya mu taimaka da wannan addini Allah yi da malam jagora malam bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah alamin wa ala alihi wa wa ba'du yan uwa inda suke sauraron mu da kuma kallon mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu mana gaskiya gaskiya ce ya kuma ba mu ikon binta sannan ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya kuma ba mu ikon nisanta ta abinda zai zama mana alheri a rayuwarmu Allah ka matso mana da shi ko yana nisa da zai zama matsala a rayuwarmu ko yana kusa da mu Allah ka nesanta mu da shi da tsarkin sunayensa Allah ka kaddara mana kyakkyawan cikawa don tsarkin sunayensa a mana roƙon Allah kowa da buƙatarsa ta alheri Allah ka biya masa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab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 ikhwanu yan uwa waɗanda suke saurare na da kuma kallo na a daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu a masu saurare idan ba su manta ba yau ina ganin muna sha biyar ne ga watan almuharram hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko sha shida dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda shi daidai da biyar ga watan wato tara shekara dubu biyu da ashirin daidai a shafin wato dan uwa mai albarka kuma allah ya kara masa albarka malam khalifa allah ya tsare ka ya kuma tsare maka mutuncinka yadda ka yi kokari wajen tsare ma addini wani abu na mutuncin sasan da kake da dama to muna roƙon allah kai ma ya tsare maka naka mutuncin a sanda kake da dama da sanda baka da dama don tsarkin ainihin wato sunayensa amin kamar yadda ka nema cewa za a yi bayani akan abin da ya shafi su wane ne ainihin wato ahalis sunna su wane ne ahalis sunna wannan maganan cewa su wane ne ahalis sunna abu ne da yake da matukar muhimmanci ta da an waye gari wanda ma baka yi tsammani ba yanzu wato da'awa suke yi na cewa su ma ahalus sunna ne amma zan zo kan wannan bayanin bayan bayani da zan yi akan abin da ya shafi wato ta'arifin ita kanta sunna din wato lugatan wasbilahan a sunna a yare na larabci yana da ma'ana sannan yana da ma'ana da yaren malaman shari'ar musulunci suke ainihin wato bashi kuma kusan kowace irin kalma mafi yawanci a lugar larabci za ka samu akwai wannan sannan za ka samu a yaren shari'ar musulunci malamai suna ɗaukar wannan kuma kalman su bata wata ma'ana wacce ba kuma ita ake nufi da tsantsa gwarin zunzurutun yare na larabci ba to haka idan kan zo a hausa ana samun wannan za ka ga kalma ga yadda bahaushe yake kiranta yake nufi da ita in ya faɗe ta amma a daidai wani lokacin masu wani yare suna iya ɗaukan wannan kalman a cikin hausan da su bata wata ma'ana wacce ba kuma ita ake nufi da wannan kalmar da ka sani ta tsantsa yare na ita kalman hausa ɗin ba mafi karancin abin da zan iya tunanuwa yanzu ita ce kalman wato ƙwarya idan ka ce ƙwarya duk wani bahaushe yana iya fahimtar ka cewa wani koko ne ko masaki da ake fafewa a yi amfani da shi a zuba nono ko makamantansu amma idan ka tafi wajen yan goro idan suka ce maka ƙwarya waccan kalmar da ka sani ta wani abu da ake fafewa a zuba wani abu ba shi kuma suke nufi da ƙwarya ba a'a su kuma yanzu 'yan gora abin da suke nufi da ƙwarya wani adadi ne na goro idan ya kai ƙwaya kaza to shi suke nufi da cewa shi ne ƙwarya a gurinsu da aka kaga kalman ƙwarya ƙwarya ga yadda take a wajen dukkan bahaushe a yaren hausa sannan ga kuma yadda take wasu ilahan a wajen masu sai da goro hatta masu sai da azara wanda da yaren sakkwato suna cewa kwangi idan ka je za ka ga in suka ba da wannan ma'anar suka ce kwarya suna nufin wani adadi ya kai kaza shi suke nufi da cewa shi suke nufi da ainihin wato kwarya to da haka wannan shine abu na farko da ya kamata mu sani akan abin da ya shafi wato ita kanta kalmar abin da ya shafi ita kanta wato ainihin wato ita kanta sunna ɗin kalmar abin da ya shafi sunna kamar yadda na faɗa tana da ma'ana a yare na lugar larabci sannan tana da ma'ana a yare na ainihin wato malaman shari'a idan sun faɗe ta me suke nufi da ainihin wato ita suna da wato ma'anan me suke nufi da ita su a su idan sun faɗi wato kalmar sunna me suke nufi da ita a gurinsu wannan insha Allah zan zo in yi bayani waɗanda suke saurare na a hankali a hankali har sai sun fahimci yadda al'amura suke ainihin wato tafiya da izinin Allah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala kawai ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya kuma ba mu abinta sannan ya nuna mana karya karya ce kuma ba mu ikon ainihin wato nisantar ita karya ɗin. Kalman sunna kamar yadda na faɗa a yare na lugan larabci a sunnatu fil luga mishtaqun an tsago shi ne daga kalman sanna ya sinnu sannan akan ce sanna ya sunnu sannan fa huwa masnunun to wannan kalma ta sanna ya sunnu akan ce ya sunnu bil kasri akan ce ya sunnu bil dammi yana da ma'anoni a lugar larabci da ya kai ma'ana wajen kusan guda goma sha hudu akan ce sanna sikina shine idan a haddaha idan mutum ya wasa wuka sai a ce sanna sikina akan ce sannan hajara shine idan wato sarƙalahu idan ya goge wannan dutsen sannan akan ce sannan ruha shine idza rakiba fihi as-sinan idan mashi ka zo ka jajjera masa haƙura sai a ce sanna sannan an kan ce sannahu shine idza ta'anahu bis-sinan idan ka sa abu mai tsini ka sauki mutum sai a ce hu. sannan hakan ce hu shi ne adda addahu bi asnanihi idan ka sa haƙurinka ka ciji abu sannan akan ce hu shi ne idan ka kassara asnanahu idan ka sa haƙurin mutum ka karya su sannan an kan ce sannan asnana shine dallaka ha wa nazafa ha bil idan ka samu wato brush ko asawaki ka sa a bakin ka ka kai ka komo akan ce sannahu da ma'anan dalaka ha wa nazafa ha ka sa itace ka tsarkake ainihin wato haƙorinka da shi sannan akan ce sannal hakimu ra'iyatahu shine a hasana idza a hasana siyasataha idan shugaba ya iya tafiyar da shugabancin al'umman shi akan ce sannan sannal hakimu ra'iyatahu sannan akan ce sannal kanuna shine idan a wada'ahu idan ya kirkiri wata doka sannan akan ce sannan tariƙa shine sara fiha in ya tafi a cikin ta sannan akan ce sannan tariƙa shine sara fiha wato sannan tariƙa shine maddaha in ya shimfiɗa ta sannan akan ce sannan al'amra shine idan bayyanahu sannan akan ce sannan shi'a shine idan sawwarahu duka wannan kalman yana ɗaukan wannan ma'anan a lugar larabci kenan da haka shi yasa kaga yana daga cikin ma'anarsa wa sannan al'amura shine idan bayyana daga nan ne suka samo cewa a sunnatu a lugar larabci shine a ɗariƙatu wasira wato ɗariƙa hanya da kuma tarihin mutum mahmuda kanat an ba? hanyar ko dai ta zama mai kyau ko ta zama mara kyau Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci kalmar sunna a cikin alkur'ani a gurare kamar haka a waje na farko a suratul anfali Allah ya ce kullal ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa sai ya ce wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalina sannan Allah madaukakin sarki ya ƙara faɗa a cikin suratul hijri da ya ce la yu'minuna bihi wa qad khalas sunnatul awwalina sannan ya ƙara faɗa a cikin suratul isra'i ya ce sunnata man kada arsalna kabala min rusulina wala tajid li sunnatina Hawila. sannan ya faɗa a cikin suratu wato alkafi ya ce wa ma mana an nasa an yi minu da ja'ahum alhuda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina aw ya'tiyahum al'adhabu qubla sannan a suratul ahzab Allah ya faɗa cewa ma kana alan nabi min harjin fi ma faradallahu la sai ya ce sunnatullahi fil ladina khalu min qablu sai ce wa kana amrullahi qadaran maqdura sannan Allah ya ƙara fada ya ce sunnatullahi fil ladina khalu min qablu wa lan tajid li sunnatullahi tabdila sannan ya fada ya ce istikbaran fil ardi wa makara sayyi wa la yahiqu al makru sayyi illa bi ahlihi fa hal yanzuruna illa sunnatal awwalina فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تهويلا sannan haka ya faɗa a ƙarshen suratu gafir yace falam yakun yamtuhum imanuhum lamma ra'u ba'sana sai ce sunnatullahi fil latina sunnatullahi allati kada khalat fi ibadihi wa khasira hunalikal kafiruna sannan ya ƙara faɗa yace sunnatullahi allati kada khalat min qabl wa lan tadilla sunnatullahi tabdila to sai kuma jam'in sa da Allah ya faɗa da ma'ana guda biyu a cikin alqur'ani da ma'anan as-sunanu Allah madaukakin sarki ya faɗa a suratu Ali Imran ya ce sunna wato ya ce kad khalat min qablikum sunanun sai ya ce fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukaddimina sannan sai a suratul nisa'i ya yace yuridu Allahu li yubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum wa yatuba alaykum wallahu alimun hakim wannan shine inda Allah madaukakin sarki amfani da kalman sunna ainihin wato a Qur'ani to wannan duka ba za ka bata ma'anar da malamai suke bata ba don yana da ma'ana a lugar larabci sannan yana da ma'ana a istilahi a istilahin abin da ya shafi malamai suna da ta'arifi ya kai guda hudu akan me ake ce ma sunna akwai istilahi na malaman fikihu akwai istilahi na malaman usulul fikihi sannan akwai istilahi na malaman hadisi sannan akwai istilahi na malaman aqida istilahi na malaman aqida shine istilahin da ya fi zamowa ashmalu zan zo daga ƙarshe zan kawo maganan malamai wayancan duka guda hudun da na ambata yanzu a malaman aƙida idan suka ce a sunna a wajensu shine alhuda alladhi kana alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ashabuhu dukkan shiriyar da annabi yake kai ilman wajen ilimi wa atiqadan da abin da annabi ya kudirce da sahabban shi wa da magana wa amalan da aiki wata ƙariran da abin da aka yi a gaban annabi ya tabbatar da shi a matsayin addini da wannan ita ce ma'anar sunna duk abin da annabi yake kansa na shirya da ɗaliban annabi na ilimi da abin da suka kudirce suka bauta ma Allah da aiki da magana da abin da aka yi a gaban annabin ya tabbatar da shi a matsayin ibada wannan shi ake ce masa sunna daga nan ne suka ce wa tutlaqu sunnatu aidan ala sunnanil ibadati wal i'tiqadi sai ake itlaqin kalmin sunna akan sunnoni na ibada da abin da kuma suke zuciya tana kudircewa a muƙabilin wannan ne za ka samu ake samun bid'a a matsayin kishiya zuwa ga sunna a ƙarƙashin wannan littattafai guda goma zan ba da misali da su wanda malamai suka rubuta akan wannan misali idan muka ɗauki malami na farko shine abu abdullahi ahmad bin muhammad bin hanbal bin hilal bin asad ashibani al-imam ahmad ya rasu hijira 241 yana da littafi da ya rubuta usul sunna sannan idan muka ɗauki littafi na biyu a ƙarƙashin wannan ne zaka ga ya kawo isnadi har zuwa ga abu su bin malik al-attar yace na ji aba abdullahi ahmad bin hanbal yana cewa usul sunna indana mu usul da sunna a wajen mu shine at-tamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal ittida'u bihim wa tarkul bid'i wa kullu bid'atin fahiya dalala haka al-imam ahmad ya faɗa sannan littafi na biyu akwai usul sunna wanda abu abdullahi muhammad bin abdullahi bin isa bin muhammad almaru wanda aka fi saninsa da abi zamani almaliki wanda wannan malamin ya rasu hijira 399 ya rasu sana akwai littafi na uku wanda abubakar ahmad bin muhammad bin harun bin yazid al-khallal al-baghdadi al-hambali ya rubuta shi ma ya rasu hijira 311 yana da littafi da ya rubuta a sunna sannan malami na hudu shine abubakar bin shi shine ahmad bin amru bin dahab wanda ya rasu hijira 287 yana da littafi da ya rubuta su ma a sunna sannan littafi na biyar akwai abu abdurrahman abdullahi bin ahmad bin muhammad wannan dan gidan al'imamu ahmad ne ya rasu hijira 290 yana da littafi da ya rubuta shi ma kitabu sunna sannan littafi na shida akwai littafin abu abdullahi muhammad bin nasar bin al-hajjaj wanda ya rasu jira 294 yana da littafi da ya rubuta a sunna sannan akwai littafin al-imam al-barbahari ya rasu jira 329 yana da littafi da ya rubuta yana da littafi da ya rubuta sharhu sunna sannan littafi na takwas akwai abul qasim hibbatullah bin al-hasan bin al-mansur at-tabari ar-razi al-lalaka'i wanda ya rasu jira 418 yana da littafi da ya rubuta sharhu usul i'tiqad ahli sunnati wal jama'a sannan akwai littafi na tara na muhi sunna abu muhammad al-husaini bin mas'ud bin muhammad bin al-farra al-bagawi wanda ya rasu jira 516 yana da littafi da ya rubuta sharhu sunna sannan akwai littafi na goma na wato sharhu mazahib ahli sunnati wa ma'arifatu shara'i addini wa tamassuku bi sunan wanda wato wannan malamin ya rubuta shine a Abu Hafs a Umar bin Ahmad bin Usman bin Muhammad bin Ayyub ya rubuta wanda ya rasu hijira ɗari uku da tamanin da biyar wayannan su ne littattafai da zan iya hararowa guda goma da malamai suka rubuta akan as-sunna idan muka tafi cikin littafin al-hassu al-ittiba'i sunnati wata hariru min al-bid'i wa bayanu khatariha wanda Abdul Muhsin bin Abdul ya rubuta a ciki ya kawo cewa itlaqatul lafzi sunna idan aka yi itlaqin lafazin sunna yana komawa zuwa ga abubuwa guda hudu na farko ya ce anna kullama ja'a fil kitabi was sunna duk abin da ya zo cikin alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce fa hiya sunnatu fa huwa sunnatuhu wa hiya tariqatuhu ita ce sunnar annabi ita ce hanyarsa allati kana alaiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wanda annabi yake kai daga nan ne hadisin da ya zo cikin bukhari da muslim mai lamba ta dubu biyar da sittin da uku muslim dubu ɗaya da ɗari hudu da ɗaya yake faɗa cewa annabi ya ce kamar ragi ba an sunnati falaisa minni duk wanda ya kyamaci karantarwa ta bai tare da ni da haka in aka yi talaƙin sunna yana koma zuwa ga ta abin da ya tabbata cikin alkur'ani da sunnar manzon Allah hadisansa to wannan sunnar annabi ce abu na biyu akan yi talaƙin kalmar sunna da ma'anan alhadisu wannan kuma yana zuwa ne idan aka yi atafi aka kawo kalman alkitabu sannan aka kawo kalman as-sunna din sai a yi adila'in ta aka kawo kalman alkitabu aka kawo kalman ainihin wato as-sunna din dan kofannin aka kawo kalman alkitabu aka kawo kalman as-sunna to sai ya zamanto duk lokacin da aka kawo kalman alkitabu aka kawo kalman a sunna a lokacin a cikin sai a to shi ne hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar hadisin da ya zo cikin al-mustadrak na alimamu hakim da annabi ya ce inni taraktu fikum shi'ani lan a dahuma sai ce kitaballahi wa sunnati kaga littafin Allah da sunnata yana nufin kitab al-qur'ani sannan yana nufin al wato sunna yana nufin shi ne hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda kuma idan ka bibiyi alkur'ani galibi in ka ji alkur'ani ya kira alkitabu sannan ya kawo alhikima din yana nufin alkitabu shine alkur'ani sannan wal hikima yana nufin ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan zaka samu a cikin alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yana ta ainihin wato maimaita haka zamu ga Allah yana faɗa cewa rabbana wa ba'as fihim rasulun minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim sannan haka Allah ya ce kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukum alkitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam sannan haka Allah ya ƙara faɗa yake cewa واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعدكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم sannan haka za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin haka za mu ga Allah yana cewa annabi wa anzala Allahu 'alayka wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana azima haka za mu ga yana cewa dhukurna ma yutla fihim ينتقن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا هكذا مغينا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأنا إتتشي معنا تبيو معنا تأكو أنا فدن wato sunnar manzon Allah ana faɗanta a muƙabilinta anna sunnata tutlaqu fi muqabilil bid'a a muqabilil bid'a wannan shine abin da ya zo cikin hadisin irbad bin sariya da annabi ya ce za a samu rigingimu <coughs> ya ce fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira sai ce amma fa alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidina a nan wajen sunnar annabi a muƙabilin a lokacin da bid'o'i za su taso kamar yadda ga kuma bid'o'in mun ga sun tattaso yanzu da haka annabi ya ce ina muku gargadi da kashe ne wa iyakun da satul umuri ina muku gargaɗi da al'amura da za a faffarar da su kuma ga al'amura nan fararu da ake ta kawowa yanzu muna roƙon Allah ya tsare mu ya tsare mana imanin mu wannan hadisi al-Imam Abu Dawuda ya kawo shi amma lafazin wannan na Imam Tirmidhi ne da Imam Ibn Majah sannan abu na hudu shine anna sunnata tutlaqu bi ma'anal mandub wal mustahab akan faɗi sunna ana nufin abin da yake mustahabbi ba wajibi ba wa huwa ma ja al'amru bihi ala sabilil istihbabi la ala sabilil ijabi duk abin da ya zo umarni a kansa akan hanya na cewa mustahabbi ne ba wajibi ba ne wa hadha al-itlaq lil to wannan shine malaman fiqh suke faɗa yana cikin misalan da suke bawa magana annabi da yace laula an ashqa ala ummati la amartuhum inda kulli wudu ba dan kada in takura wa al'ummata ba da na umarce su duk lokacin da za su yi alwala in ce sai sun yi ainihin wato aswaki wannan haka hadisi ya riga ya zo wato haka ya tabbata to yayin da muka fahimci wannan shine ta'arifin sunna kamar yadda muka faɗa nan malaman aƙida ya fi gamewa ya shafi duk rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to ma'anar sunna kuma suwaye ahli sunna yana da faɗi wanda zan dawo kansa idan muka tafi cikin littafin akwai babban aiki da Allah subhanahu wa ta'ala ya dorawa annabi abu biyu akwai at-tabligu akwai at kuma dukkan su manzon Allah ya yi su Allah ya faɗa ya ce ya ayyuhar rasulu sai ya ce ballig ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fa ma ballagta risalatahu wallahu ya asibuka minan nasi inna Allah la yahdi al-qawmal kafirina manzon Allah wannan abin da Allah ya ce masa ballig ka isar da sakon Allah kuma annabi ya yi tabligi ya isar da saƙon Allah sannan a tabyinu annabi ya yi bayani kamar yadda za mu ji ayoyi Allah yana faɗa cewa wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum kuma annabi ya yi bayani Allah ya ce kul adi'u Allah wa adi'u rasul fa in tawallu fa inna ma alayhi ma hummila ku bi Allah ku bi manzon Allah in kuka juya ba shi annabi akwai abin da Allah ya dora masa shine ya faɗa muku saƙon Allah wa alaikum ma hummiltum kuma akwai abin da aka dora muku cewa dole ku bi manzon Allah amma Allah ya ce wa in tudiu in kuka bi manzon Allah ta hada to za ku shiri amma ku sani wa ma alar rasul illa al balagul mubin ba abin da ke kan manzon Allah sai ya isar da sakon Allah shi yasa a hajjatul wada idan annabi yayi aiki yayi aiki yayi aiki sai ya juyu sai ya kalli mutane sai ya ce hal ballagtu ko na isar da sakon Allah kuwa idan suka ce eh sai manzon Allah ya ce Allahumma shahad Allah ka shaida na isar da sako da haka za ga annabi yayi at-tablighu sannan yayi at-tabyin Allah ya ce masa yuridu Allahu li yubayyana lakum wa yahdiyakum sunan alladhina min qablikum wa yatubu alaykum wallahu alimul hakim yayin da Allah ya yi bayani ta hanyar annabi da haka Allah ya kira ya ce ya ahlul kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum manzon mu ya zo muku yana muku bayani ala fataratin min ar-rusuli akan kamfana rashin manzanni saboda an taƙulo ma ja ana min bashirin wala nadiri kada ku ce ba wani mai gargaɗi da ya zo mana Allah sai ce faqad ja'akum bashirin wa nadhirun wallahu ala kulli shay'in qadir sannan Allah ya ƙara faɗa wannan ayin da muka kawo cewa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum fa yudillallahu man yasha wa yahdi man yasha wa huwa al-azizul hakim sannan Allah ya ce bil bayyinati was subur wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkaruna dan mutane su yi tunani sannan Allah ya bada shaida cewa Allah ya ce ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan ka shahida wa nazira wa da'iyan ilallahi Allah bi idnihi wa sirajan munira annabi fitila ne mai haskaka kuma ya kira zuwa ga addinin Allah nau'in sunnar annabi uku ce akwai a sunna akwai a sunna al'amaliya akwai a sunna a akwai sunnan da take ta magana ce faɗa annabi zai akwai sunnan da take ta aiki ce akwai abin da za a yi a gaban sai tabbatar da su dalilan da suke nuna cewa a ƙur'ani dole abu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna da yawa dalili na farko Allah ya yi rantsuwa ya ce fala wa rabbika ina rantsuwa da mahaliccinka la yu'minuna duk duniya ba wanda yake da imani hatta yi haƙƙi ka fi ma shajara bainahu sai sun mayar da kai ne ka hukunci cikin duk abin da ya gudana tsakanin su sun mala'i ji dufi an fusi maharajin min makadaita sannan ba za su samu kunci ba cikin duk abin da wato sun mala'i ji dufi an fusi maharajin min makadaita sannan ba za su samu kunci ba cikin duk abin da ka hukunta sannan wai sallimu taslima kuma su mika wuya mika wuya wannan dalili na farko kenan dalili na biyu Allah ya ce wa man yuti illahu war rasul wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah fa ulai kama alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina wa wa hasuna ulai ka rafiqa dalili na uku <clears throat> Allah ne ya nasaba bin manzan Allah cewa bin sa ne shi yasa bahaushe da ya ɗauki kalma ya ce bin na gaba bin Allah to mu a gurin mu ba wani bane na gaba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine na gaban da idan ka bi shi ka bi Allah subhanahu wa ta'ala shine na gaban da idan ka bi shi ka bi Allah subhanahu wa ta'ala da haka Allah ne ya nasanta ya ce man yudai'ur rasula wanda ya bi manzon Allah faqad ata Allah to Allah subhanahu wa ta'ala ya bi amma wa man tawalla fa ma arsalnaka alaihim hafida shi yasa zamu ga Allah yana faɗa cewa inna ma kana qaulul mu'minina kawai maganar duk wani mai imani idza da ila Allah wa rasulihi idan aka ce Allah da manzon Allah na kira li yahkuma bainahum dan su hukunci tsakanin su kawai mutum an ya qulu sami'na wa ata'ana mutum ya ce ya ji ya bi wa ulaika humul muflihuna wa innan sumi masu samun babban rabo wa man yuti Allah wa rasulahu yakhsha Allah wa yattaqihi fa ulaika humul faizuna a suratul nuh Allah ya kawo magana cewa إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يذهبوا به وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستعذنوه masu imanin da suka yi imani da Allah da manzan Allah su waɗanda ko aiki ake ana ana zaune a majalisi ba sa fita daga majalisi annabi ya neme su ya rasa sai sun nemi izinin manzon Allah cewa za su fita Allah subhanahu wa ta'ala ya ce masa innal ladhina yasta'dinunaka ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasulihi wayanda suke neman izininka idan za su yi abu su ne wayanda suka yi imani da Allah da manzon Allah Allah ya ce masa fa idza a li ba'd sha'anihim idan suka nemi izininka ga sashen sa'anin su Allah ya ce fa adal liman shi'ta minhum wastaghfir lahum Allah inna Allah ghafurur rahim sannan cikin dalilan a ƙarshen cikin dalilan a ƙarshen wannan ayan sai da Allah ya ce wato wattaqu na la tusibanna wato bal yi alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun Ali. masu saba umarnin manzan Allah su ji tsoro wata fitina za ta iya samun su ko wata azaba mai raɗaɗi ta shafe su a lahira sannan Allah ya ƙara faɗa mana cewa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idan qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amri bai yi wa ga namiji mai ansa sunan imani ko mace idan Allah da manzon Allah suka zartar da hukunci suka ce ga abin da suke so a yi mutum ya ce shi yana da zaɓin yi ko bari wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna cewa yau matuƙallabu wujuhun finnari ranar da za a dinga jujjuya fuskokinsa a wuta yaquluna za su dinga cewa ya laitana ata'ana Allah wa ata'ana ar-rasul kaitu ina ma a ce mun bi Allah bin manzon Allah Wakalu qalu za su ce rabbana inna ata'ana sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila Allah mun bi manyan mu sai suka batar da mu ta farkin ga rabbana atihim dhifain min al-azab wa la'anhum la'anan kabira Allah ka ninninka musu azaba to wannan kenan babban malami Muhammad ah, Muhammad al bin Muhammad al-muktar bin abdulkadir al-jakani a shangidi ya faɗa a cikin tafsirin sa adwa'ul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an lokacin da ya kawo ayar kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni in dai mutane da gaske suke suna son Allah to ƙarya suke yi Allah bai yadda suna son Allah ba sai sun dawo sun bi karantawan manzon Allah sai yace sarraha ta'ala fi hadhihi al-ayati al-karima Allah ya fito a cikin wannan ayar ya bayyana cewa annati ba a nabiyyi lallai bin annabinsa mujibun li mahabbatihi jalla wa ala dalikal muttabi wannan yana da wajabta zaka samu san Allah ga duk wanda ya bi manzon Allah sai yake wa dalika yadullu ala anna ta'ata rasulihi sallallahu alaihi wa sallama wannan yana nuni cewa akan da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hiya ainu ta'atihi ita ce ainihin da'a ga Allah din yace wa sarraha bi hadha al-madlul fi qawlihi ta'ala Allah ya fito fili ya bayyana abin da ke nuna haka a cikin ayar da muka karanta a baya cewa man yuti'ir rasul faqad ata Allah da ayar da Allah ya ce wa ma atakumur rasul duk abin da annabi ya zo muku da shi fa khuzuhu ku rike shi wa ma nahakum anhu abin da annabi ya ce ku bari fanta hutu ku hannu ku bar shi sai ya ce tambihun faɗakarwa yi ukazu min hadhihi al karima daga wannan ayan ne za a ciro hukuncin cewa anna alamatar mahabba a sadiqa lillahi wa rasulihi alaman soyayya ta gaskiya ga Allah da manzon Allah yace yattiba'uhu ita ce bin sa alladhi yukhalifu wanda ke saba ma annabi annabi yace ayi gabas shi yace ba zai ba yamma zai yi annabi yace ayi yamma yace shi kuma gabas din zai yi annabi ya ce a tsaya ya ce shi wallahi ba zai daya ba tafiya zai ci gaba da yi wa yadda in annahu yuhibbuhu kuma ya ci gaba da awon cewa shi masoyin manzon Allah ne ya ce fa huwa kadhibun mubtali wannan magaryaci ne ya yayin da kana muhibban lahu la ata'ahu inda mutum da gaske yake yana son annabi to da in annabi ya ce a yinin to ba matsala za ka yi ya ce wa min al-ma'lumi inda al-amma abu ne sananne a wajen gama garin mutane ma a gabaki ɗaya annal mahabba ta stadilin murta'a duk wanda kake son shi to son shi yana sa ba ka saba umarninsa in ya ce ka yi abu za ka in ya ce ka bari za ka bari sai ya ce wa min sha'ir yana ciki maganar mawaƙi da ya ce law kana hubbuka sadiqan la atatahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u inda san da kake wa manzon Allah da gaske ne da duk in annabi ya ce yi abu da kaya masa duniya domin innal muhibba liman yuhibbu muti'u sannan ya ce qalat wa qad sa'alat an hali ashiqiha billahi sifi wala tanqus wala tazidi wata mata ce qalat ta faɗa wa qad sa'alat ta tambayi an hali ashiqiha halin wanda ta san yana ƙaunarta ta zo ta samu abokin shi ta ce billahi sifi wala tanqus wala tazidi ina haɗa ka da Allah da Allah ka siffanta min yawa ne yake kakka ƙara kakka rage وقلت qultu sai nace law kana rahanal mauti min zama'in wa an wurudul ma'i lam yace wallahi ina faɗa miki yadda wani yake tsananin ƙaunarki da za a kawo ruwa ya kusa mutuwa ki ce masa kar ya sha wallahi zai haƙura ya fasa shan ruwan ba zai sha shi yasa da ka ga aya guda ɗaya ce a ƙur'ani ta yi ishara ta ce a so manzon Allah ita ce ayar da ke cikin suratul tauma wacce Allah ya ce a ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqina amma dukkan ayoyin Qur'ani wajen ayoyi kusan goma sha takwas abinda suke cewa abi Allah abi manzon Allah za mu ga ya ce wa adi'u Allah wa rasula la'allakum turhamun وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وهذروا فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين sannan Allah ya kashedi da gargadi ya nuna cewa rashin bin manzan Allah yana cikin abin da zai bata aikin mutum <clears throat> yace ya ayyuhal ladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa la tubdilu a'malakum ku bi Allah ku bi manzan Allah kar ku bata ainihin wato aikin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi sallama safa bici wato daga tsira daga sabani wannan rigingiman da kake gani da an rike karanta wa annabi dan shi yasa da annabi ya ce za a yi sabani ya faɗi cuta sai kuma ya faɗi ga maganin fa alaikum bi sunnati sannan ita sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato <coughs> ita ce hanya ta mutum ya kwaci kansa daga sabani sannan abu na uku sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ita ce hanyar shirya daga bata sannan annan nisbata ilaiha fiha sharafat nisba yayin da aka jingina ka aka ce ahalus sunna shine sunan da ya fi kowane kima duk wanda za a jingina ka zuwa gare shi a ce maka dan ɗarikar wane ko dan tafiyar wane ko waye ko waye duk wani suna bai kai a jingina ka zuwa ga ka annabi ba kai tsaye shi yasa ahalus sunna ya zama to ba a jingina su zuwa ga kowa daga a ce musu ahalus sunna wanda suke da intisabi ga karanta manzon Allah sai wal jama'a ɗaliban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su ne jama'ar da inda su addini zai tsayi in babu su ba yadda za a yi addini ya tsayi babu sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sannan mu nan da bin sunnar manzan Allah da sallallahu alaihi wasallama ne za mu ainihin wato kubuta daga bin tafarkin shaidan sannan abu na shida mu nan da bin sunnar annabi ne yarfa'ul muslimuna an anfusihim musulmi za su ɗauke wa kansu sima alama ta ƙasƙanci da wulaganci yana cikin abin da kaga ya haifar wa al'ummar musulmi na matsaloli a duniya kama camfe-camfe da kurafat da sakin karantarwa annabi ta haƙiƙa ya haifar da al'ummar musulmi matsala sannan abu na bakwai yana daga ciki <clears throat> shine a cikin sunnar annabi ne dukkan wata cuta da ɗan adam yake fama da ita ta addini yake samun magani sannan a cikin sunnar annabi ne wato ake samun dukkan wani abu na tahasirin shari'a wanda ɗan adam yake buƙatan a taro masa sannan a cikin karantawan manzon Allah ne annabi ha ya kuna tamamu salah da ita ne ake samun cikakkiyar gyara da kuma kyakkyawan ɗabi'u alfazari ya faɗa ya ce wa kullu salahun kharijun an salahi wani gyara da ya fita daga gyaran manzon Allah wannan abin bata ne sannan sunnar manzon Allah da ita ne musulmi yake tsira daga azaba mai raɗaɗi na wuta gobe alkiyama sannan da ita ne mutum yake samu ya shiga aljanna sannan sunnar annabi wato da ita ne wato sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama take ainihin wato yaduwa take rayuwa to akwai sunaye da ahlus sunna suke da dashi kafin in zo sunayen da ahalin sunna suke da shi a nan wajen ne ya kamata in tsaya in dan yi wani bayani akwai ma'anan ahalin sunna da take da faɗin gasken gaske a kowa ya sani cewa akwai shi'a shi yasa kullum nake faɗa ma 'yan goma 'yan ɗari idan ba suka ji 'yan shi'a na cewa ahalin sunna to kasu su ɗauka suna nufin yan izala ko inda ake kira salafiya ba da su kaɗai suke ba a wannan lokacin ma'anar sunna tana da mugun faɗi faɗinta kuwa shine sunna a mukabilin shi'a shine duk wani mutum a duniya da ya yarda cewa abubakar da umar da usman mutanen kirki ne a muƙabilin a sunansa ahli sunna wannan abin da ya kamata mutane su sani kenan shi yasa shekul islamu bin miya. ya ce a garin da babu wanda za su ba aƙidar musulunci kariya sai a sha'ira ya ce to a lokacin a wajen su ne a ahalin sunna tsantsa daka idan idan shi'a suka ce maka ahalin sunna in kai ba ɗin shi'a ba ne to kar takura tunaninka kar ka ɗauka cewa suna nufin cewa a'a dan izala ko ɗan salafiya shi suke ne a'a in dai kana da aƙida cewa abubakar da umar da usman mutanen kirki ne to a wannan ma'anar tasu tana da faɗin da duk wani mutum da yake da wannan ƙudurin a gurinsu ya yarda da littafin bukhari da muslim tirmidhi ne sai ibnu majah abu dawud da muwadda ta maliku ya yarda da waɗannan littattafan na fiqhu a ciki yake ciranto yadda zai addinin shi wannan shine ta'arifin ahlus sunna a wajen su wa'annan mutanen wannan shine abu na farko abu na biyu a al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta kasu gida uku ne akwai ummatul da'awa akwai ummatul ijaba akwai ummatul ijba ummatul da'awa duk duniya da annabi yake kiranta yanzu ta zo ta shiga addinin musulunci ana ce mata ummatul da'awa sannan akwai ummatul ijaba duk al'ummar musulmi yanzu a duniya da kowa yake da aure shi musulmi ne ana ce mata ummatul ijaba wanda suka ce sun amsa kiran manzon Allah to yanzu yan uwan mu yan dariku suna da'awa suna cewa su ma ahlus sunna ne kuma muna musu barka da zuwa wanda da wala kace kana musu barka da zuwa <laughs> muna musu barka da zuwa ka sa ni dariya mala babban so shine su dawo muna musu barka da zuwa to sannan abinda zai baka mamaki ka san cewa yanzu hatta in shi'a su ma yanzu suna kilemin cewa su ne ba su ma ahli sunna ba su sun ce wasu ne ahlul baiti ba yan shi'a ma da kake gani a'a banda maganan da'awan ahlul baiti akwai littafi da wani malami ya rubuta ana ce mata tijjani samawi dan shi'a ne to unwanin littafin adiresansa shine shi'a hum ahlus sunna a ya yi haija ya yi haija ki kenan eh? <laughs> ya muna haija ki kenan to ne kare yanzu cewa 'yan Shi'a ma su ne ahalin sunna ina so ka fahimci yadda sunan yake da tsadar da wasu koda sun guji sunan daga ƙarshe suna ganin babu mafita dole sai sun dawo sun yi da'awar sunan da aka yi shi'a ma da kaji matsayinsu yanzu sai gashi sun dawo yanzu suna da'awar cewa ayi su ne ma ahalin sunna na haƙiƙa mm. to idan mu muna cewa ahalin sunna yan goma yan dariku suna cewa ahalin sunna in shi'a ma za su dawo suna kilemin cewa su ahalus sunna ne ta yaya za ka iya zama ka samu ma'aunin da za ka gane su wane ne ahalus sunna din na gaskiya ba wanda suka kira sunan kansu ba kawai yanzu ka ga mu na faɗi littattafai yanzu karanci guda goma a baya dukkan littattafan da na faɗa mafi yawancin malaman da suka rubuta littattafan sun fi shekara dubu da barin duniya mm. wani ya rubuta a sunna wani ma ya rubuta a sunna wani ma ya rubuta a sunna wani ma ya rubuta a sunna wani ma ya rubuta a sunna da haka wannan shine dan haka yanzu akwai sunaye da ahalin sunna suke da shi na farko da kuma sifofinsu zan da kuma in faɗa alamominsu na farko ana ce musu ahalin sunnati wal jama'a menene dalilin da yasa ake ce musu ahalin sunnati wal jama'a su ne hum man kana ala misli ma kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu to duk wata jama'a da ta yi da'awar cewa ita ahli sunna ce to ka kalle ta ka gani shin tana kan abin da annabi yake kai da ɗaliban manzon Allah suke kai hmm. menene dalilin da yasa ba za a bauta ma Allah ba sai da abin da annabi yake kai da kuma fahimtar ɗaliban annabi hmm. saboda Allah ya faɗa a suratul nisa'i ya ce wa man yashaqiqir rasula wanda ya saba wa manzon Allah min badin ba ta bayyana lahul huda bayan shari'a ta bayyana gare shi sai ya ce wa yadda bi ghaira sabilil mu'minina yabi wani tafarki wanda ba na mu'mini ba idan ka gyale kai shiru kowa zai iya ce maka shi mumini ne ni zan iya da'awa kai za ka iya da'awa da babana da babanka da malaminka da malamin wancan kowa zai iya da'awar shi mumini ne amma idan muka koma ƙur'ani shin akwai mutanen da ba su suka ba shaidar kansu shaidar imani ba Allah ne ba su iya eh, akwai Allah madaukakin sarki ya haɗa ɓangare na muhajir da kuma ansar a ƙarshen suratul amfali Allah madaukakin sarki ya nuna cewa waɗannan mutanen su ne masu imani na gaskiya Allah ya ce mana wallazina amanu waɗanda suka yi imani wa hajaru suka yi hijira wajen halufi sabilillahi suka yi jihadi don addinin Allah ya daga wallazina awo wa nasaru da waɗanda suka tattaro waɗannan mutanen suka taimake su ana nufin bangare na muhajir da ansar Allah sai ya nuna su ya ce ula'ika humul mu'minuna haƙa waɗannan mutanen su ne masu imani na gaskiya to kaga akwai bambanci tsakanin kai ka ba kanka shaida ta imani da wanda Allah zai ba da shaida a kansa ta imani mala mala eh? salamu alaikum salamu alaikum eh jama'a kanna ka awo da ka iya kai ma kai kokari ka kai muna wannan program na da yi saura su samu amfani yanzu na gan malam da ya shiga wuri deep ni kuma nan ganga lokacin sallan asar ya kai dan bani malam na bayani kamin ina da wallahi sallah very quick so malam shi yasa insha Allah ta bayani kamin samu fidda sallan lokacin sallan asar insha Allah to saboda haka babu yadda za a yi ya zamanto dole ma'aunin gane addini na farko ya zamanto sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan annabin sai su kamar yadda mun shayin bayani ba so ɗaya ba ba so biyu ba bai taɓa yi wa duk lokacin da aka ce ga wannan sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya san lokacin da ya zauna kafin alkur'ani ya fara sauka ya san annabi kafin Allah ya aiko shi ba zai taɓa zama daidai da wanda tashi ima ya ga annabin ya zama annabi ko tashi ya yi ya ga ƙur'anin an saukar da shi a matsayin alƙur'ani to dole ma'auni na farko ya zamanto su ne wanda suke kan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake kai su da ainihin wato sahabbansa wannan shine abu na farko abu na biyu ana ce musu alfirkatun najiya wato jama'ar da za su tsira ai an najiya minan nari li'annan nabi sallallahu alaihi wa sallama istisnaha inda ma zakara fira domin annabi ya istisna'in ta ya cire ta lokacin da ya ambaci wato kungiyoyi ya ce za a kasu gida saba'in da uku da ya ce saba'in da biyu za su tafi wuta sai ce saura ɗaya shi yasa sahabban manzan Allah da yake sun fi kowa hankali da zaka'i da sanin ya kamata idan yanzu ne wani zai maka tambaya to sai ya bata maka lokaci ya ce akara maka lahu a da Allah ko za a faɗa mana saba'in da biyun nan suwaye za su tsira a su ba ruwansu kuma dubu ɗari ne za su tsira ba za su tsira ba to su ba matsalarsu ba ne annabi kawai ya faɗa musu suwaye za su tsira a lahira shine matsalar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kawai sannan abu na uku ana ce musu al qaifatul mansura jama'an da Allah subhanahu wa ta'ala yake taimakawa da haka wannan hadisi ya zo cikin littafin al-Imam al-Bukhari da ainihin wato Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka ya kira ta ya ce wannan ita ce jama'ar da Allah subhanahu wa ta'ala wato ba zai gushe ba yana ainihin wato ba ta agaji da gudunmawa ila ƙiyamin saha har zuwa ainihin wato a abin da ya shafi har zuwa abin da ya shafi wato ya tashin ainihin wato alkiyama da haka ana ce mata za'ifatul mansura jama'ar da ba za ta gushe ba tana samun wato taimako daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala abinda muke karantarwa na sunnan nan yadda aka yi mana taron dangi a kansa yanzu kwanan nan na samu wani bidiyo na Hussein al-Mu'ayyid Hussein al-Mu'ayyid ɗaya ne daga cikin wa'inda suke manya-manya a cikin abin da ya shafi harkar shi'a ya batta wanda dai ya san Hussein al-Mu'ayyid babba ne yana da alaƙa da ainihin wato muktada a wato wato muktada muktada sadar da haka ya faɗi cewa za ku ga cewa hatta kafirin duniya suna fahimtar cewa ba su da matsala a duk duniya suna ganin idan ba ahli sunna ba suna ganin ita ce babban matsalarsu da haka sai sa a yaƙi mu ta cikin gida sannan a yaƙe mu ta ainihin wato waje ana ganin ta irin wannan hanyar ne za a ainihin wato karya abin da ya shafi karantarwar sunna kuma ba zai ainihin wato yiwu ba don haka wannan shine ɗaya daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa zai faru na cewa wannan jama'a ana ce mata wato ta'ifatul mansura jama'ar da ba za ta gushe ba wato tana samun gudunmawa daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma muna samun gudunmawa din daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala din da haka wannan su ne abin da ake kira da ta'ifatul mansura domin an ba don taimakon Allah ba yadda aka yi mana ca guda da yanzu karantarwar sunna kwata-kwata ba ta a duniya an riga an gama ainihin wato murkushe ta wannan hadisi al bukhari ya kawo shi a gurare da yawa ya kawo shi a babu man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi dini idan Allah yana nufin kada alheri sai ya fahimtar da kai addini da haka annabi yake faɗa hadisin Humayd bin Abdulrahman yace ya ji Muawiya yana khutba yana cewa annabi ya ce man yuridillahu bihi khairin idan Allah yana nufin ka da alheri yufaqihu fi dini sai fahimtar da mutum addini sai ya ce wa inna ma ana qasimun ni mai rabawa ne wallahu yuqti Allah shi yake bayarwa da ana ana qasimun ni mai rabawa ne ina raba wa tsakanin ku abinda aka min un isar da shi ta bangaren wahayi bana keɓance wani in ba wani wallahu yuqti Allah shi yake ba kowanne daga cikin ku sai ya ce walan tazala hadhihi al-umma qa'imatan wannan al'umma ba za ta gushe ba tana tsaye ala amrillahi akan al'amarin Allah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullahi har al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya zo haka al-Imam al-Bukhari ya sake kawo wannan hadisi a cikin wannan littafi nashi na Bukhari sannan haka ya sake kawo shi a babu kaulin nabi la tazalu da'ifatun min ummati zahirina alal haqqi yuqatiluna wa hum ahlul ilmi suna yaƙi su ne ma'abuta ainihin wato ilimi haka ma al-imam muslim ya kawo shi babu kaulihi sallallahu alaihi wa sallama la tazalu da'ifatun min ummati zahirina alal haqqi la yadurruhum man khalafahum da haka zamu ga ya kawo shi a gurare da yawa wannan yana cikin sifa daga cikin sifofin ahalin sunnati wal jama'a sana abu na hudu almu'tasimuna almutamassikuna bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wato suna neman tsari suna masu riko da littafin Allah da sunnar manzon Allah wa ma kana alaihi sabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar da abinda magabata na farko suke kai muhajir da kuma ansa mun sha yin bayani cewa abu uku Allah ya yadda abi na farko ittiba'ullah wa anbiya'uhu bin Allah da annabawansa na biyu ittiba'u ma anzalallahu min alwahyi bin abinda Allah ya saukar na wahayi na uku ittiba'u tariqil muhajirin wal ansar shi yasa zamu ga da Allah ya ambace su yace was-sabiquna al-awwaluna min al wal ansar sai yace walladhina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhum abu na biyar humul qudwatu Saliha, su ahli sunna sune ababen koyi masu kyau ya yahtaduna ila alhaqqi wa bihi ya'malun wanda suke shiriwa zuwa ga gaskiya da kuma gaskiya suke aiki shi yasa Fudail bin Iyad yake cewa inna lillahi ibadan Allah yana da bayin da yuhi da bilada yake rayar da garuruwa da su sai ya ce wa hum ashabus sunna to sai ka duba ka gani duk wani malami da yake lokacin da ya zo gurin mutane a mata suke sai suka rayu da wannan ɗaya ne daga cikin alama ka gane cewa malamin sunna ne da wannan amma malaman da za su zo su kawo wa mutane tsabbace-tsabbace da shirka da Allah a kawo hanyar asiri a raba mata da mijinta a yi ma wannan a kashe wancan a kori wancan a gagari a raba wancan da aikin shi kuma da rigan addini ba yadda za a yi wannan ya zamanto malamin Allah kuma malamin sunna da haka malamai na Allah na sunna su ne wa'inda fudaili bin ya ce inna lillahi ibadan Allah yana da bayin da yuhi bihi bila da yake raya gari da su wa kuma ashabu sunna wa man kana aqilu ma yadkhulu jawfahu min hillihi kana min hizbillahi da haka ce duk mutumin da yake kokarin kiyayewa malaman da zai zo ya dora ka akan hanyar addini wajen hatta abin da za ka ci yana koya maka ka yi ƙoƙari ya zama halal ne kar ya zama to haram kake tusa ma cikinka wannan yana daga cikin jama'ar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wa'anda ake ce musu malamai ne ni na san akwai malamin da idan ka je da bukata gurinsa Abin da zai ce maka Allah ya gaza ni ya Allah ya kasa ni aka zo gurinsu kuma da sunan malanta Allah ya kasa ne aka zo gurinsu kuma mu duba magani duk inda ake da wasu malamai da suke da alaƙa da harkar tsibbu da bokanci da sigiri za ka duba ka duba ga daga wani ɓangare suka fito abu na shida ahalin sunna su ne khiyarun nasi hauna alal bid'i wa ahliha su ne zaɓaɓɓun mutanen da kullun zaka ga hana mutane suke akan bid'a sannan suna wa mutane ta haziri akan ta shekul islam bin taimiyya ya ambata cewa anna ahalin sunna hum khiyarul umma su ne zababbiyan al'umma sannan su ne wasan su ne tsakatsakiya allazina ala siratul mustaqim wanda suke kan tafarki madaidaici tariqul haqq wal i'tidal tafarki na gaskiya babu karkacewa sannan babu ainihin wato bauɗewa a suratul an'ami da ya zo ko suratul nahali ya fitar da wani istinbadi mai kyau a ƙarƙashin ayar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ya ce wa inna lakum fil an'ami la'ibara nusqikum mimma fi butuniha sai ya ce min bayna farsin wa damin labanin khalisin sa'igan lisharibina kaga Allah ya ce wa inna lakum fil an'ami la'ibara a cikin abin da Allah ya fitar muku na dabbobin ni'ima akwai abin lura sai ce min mimma fi butunihi yana shayar da ku abin da ke cikin cikin dabbobi din sai ce min bai da farsitin wa min labanin khalisin sa'igan lisharibina nono da yake fita fari kalfari tas tuna kaga haka yake fita tsakanin tumbi kashi da kuma jini yake fita sannan sanda nonon zai fita ba tare da tumbin haka kuma yake fitowa fari kal fari fari haka yake fitowa sannan ahalin sunnati wal jama'a su ne wato sifa ta bakwai su ne ahalin sunnati humul guraba idan fasadan nasu su baki suke zama lokacin da mutane suka lalace sai ka duba ka gani suwa suka fi samun tsangwama cikin masu addini za ka ga in ba sa'a ba idan a gidanku akwai ɗan ɗariƙa akwai ɗan shi'a akwai mai aƙidar ƙur'ani zalla daga ran da ka ce ka kama aƙidar sunnar annabi za ka bi za ka ga su ukun nan duka suna iya haɗe kan a kanka duk wanda yake saurare na ya keto irin wancan marhalar ya gane abin da nake nufi saboda yanzu kowa ya sani ɓanna tana da sauƙi amma gyara yana da wahala yanzu yanzu nan kana iya gayyato mutane da daddaren nan ku taru ku rusa gidan wani da an gama rusa an kace to ya za a yi kuma a gina to sai yanzu wani ya fara kallon wannan to ya za a yi waye ma a cikin waye san yadda ake gini lalatawa kowa ya iya amma gyara ba kowa ya iya ba to idan aka ce an lalata zukatan mutane an lalata ɗabi'unsu idan ka tafi asibiti babu wani likita da za ka same shi yana da wata na'urar da idan zuciya ɗan adam ta samu matsala ta cika da sabon Allah zai ɗauko na'ura ya haska ya ce ga dattin da ya shiga da ita za a kwashe a warkar da cutar babu wani likita da yake da maganin da zai warkar da zuciya in tana da wannan cutar sai dai magani na littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai ka duba ka gani da zaran ka kama sunnar annabi ka ce zaka bi ta to zaka zama bako cikin mutane abu na takwas ahli sunna hum alladhina yahmiluna al-ilma sunna inda suke daukan wato ilimi ta yadda wato suke ta ƙoƙarin karantar da mutane shi yasa al-imam siri ne yake faɗa yake cewa lam yakun yasaluna anil isnadi da ba ma a tambayar in ka faɗi magana a cewa ya faɗa maka lokacin da fitina ta faru daga sanda aka kashe sai na usman wa'anda ba Laraba ba suka fara yawa a addinin musulunci aka fara wa annabi karya. da sai aka dawo in ka faɗi magana sai a cewa ya faɗa maka ƙalu sammu da na rijalakum sai ya ce fa yunzaru ila ahli sunnati fa yu'khadhu hadithuhum wa yunzaru ila ahli bid'ah fa la yu'khadhu hadithuhum sai a kalli waye ahli sunna sai a karɓi maganarsa wanda ba ahli sunna ba sai a ajiye masa maganarsa in mutum ya duba cikin muqaddama na al Muslim wato babul isnad min ad zai ga al Muslim ya kawo wannan shi yasa Abu Ayyub as-Sittiyani yake cewa inni ukbaru bi mautir rajul min ahli sunnati fa annama. ya ce ana bani labari cewa wani daga cikin ahalin sunna ya mutu sai ce sai in ji kamar ɗaya daga cikin gaɓoɓi na ne na rasa sannan ya ƙara faɗa ya ce ne ya ladhina yatamannawna mauta ke yi yuriduna an tufi nura Allah bi afwahi duk wanda kaga ga wani malamin sunna da ke karantar da mutane addini amma gurinsa kawai yana so malamin ya mutu ya ce wannan mutumin gurinsa shine ya buce hasken Allah da bakinsa ya ce wallahu mutum nurihi walau kare hal kafirun Allah kuma sai ya cika addinin sa ko da kafare sun yi wannan ya kawo shi cikin sharhu usul i'tiqadi ahli sunnati wal jama'a na Imam Lalaka'i to wannan yana ciki to sai alamomi da zaka iya gane cewa waɗannan su ne ahli sunna ko ba su bane abu na farko shine al'intizamu bil kitabi wa sunna lizimtar alqur'ani da karantawan manzon Allah din wannan ita ce alama ta farko ba wai in yi da'awa ba in ce ni ahlus sunna ne menene alakar ka wajen iltizami da alqur'ani da sunnar manzon Allah na ɗaya kenan abu na biyu shine alin da bi talabi ilmin shar'i shagaltuwa da neman ilimi na shari'ar musulunci wannan yana ɗaya daga cikin alama ta ahlus sunna sannan abu na uku wasfullahi azza wa jalla bi kulli ma wasafa bihi nafsahu ka siffanta Allah subhanahu wa ta'ala da duk abin da Allah ya siffanta kansa da shi domin a sama da ƙasa duk duniya babu wanda ya kai Allah subhanahu wa ta'ala sanin kanshi shi yasa ya ce an rahmanu fasu bihi kabila shi Allah ka tambaye shi labarin kansa sannan cikin halittu sama da ƙasa babu wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sanin Allah to ka faɗa wa Allah abin da ya faɗa wa kansa a Qur'ani ko annabi ya faɗa wa Allah <clears throat> abu na hudu shine alama daga cikin alamomin ahli sunna shine al-imanu bi anna al-qur'ana kalamullahi ghayru makhluq dole kai imani al-qur'ani maganan Allah ne ba halitta bane wannan shine abu na hudu abu na biyar shine al-imanu qawlun wa amalun wa i'tiqadun dole ka kudirce cewa imani magana ne sannan da aiki da kudiri na zuci sannan imani yana karuwa idan ana ma Allah da'a sannan imani yana rabuwa idan ana ma Allah aikin sabo da haka zamu ga al-Imam al-Qahtani yana cewa imanu na billahi baina salasatin qawlin wa amalin wa i'tiqadu jinanin yazidu bit taqwa wa yanqusu bir rada wa kilahuma fil qalbi ya'talijani sannan abu na ainihin wato shida al bi ilmin lahi wa qada'ihi wa qadrihi imani da abin da Allah ya hukunta ya kaddara mun san al'imanu bil qada'i wal qadar to dole wannan alama ce daga cikin alamomin ahlus sunna sana abu na bakwai al hukma ala an-nas bima zahara min yin hukunci ga mutane da abin da bayyana duk abin da bai bayyana maka ka kwakkurura kanka kwakule kwakule sai ka kwakule shi na aikin mutane Allah da ya faɗa a suratul hujurat yace ya ayyuhal ladina amanu tajtanibu kaseeran min adh-dhanni inna ba'da adh ismun sai yace wala tajassasu kada ku kwakwale kwakwale ku bincike Allah da ya ce wannan ya fi kowa sanin wane ne dan adam saboda duk mutum idan ka ce za ka yi masa bincike na kakab na kwakwab wallahi daga ƙarshe sai ka same shi da matsala shi yasa Allah ya ce wala tajassasu shi yasa na Umar ya ce, innan nasa kanu yuqaduna bil wahyi ala ahdi rasulillah sai ce wa innal wahyi kadin qata mutane da ana kama su a zamanin annabi idan da ake wahayi in ka zo ka faɗa wa annabi magana idan ba da gaske kake yi ba Allah sai saukar da wahayi sai tura maka asiri ya ce to yanzu wahayi ya yanki ya ce duk mutumin da ya bayyana mana da alheri sai mai amfani da zahirinsa wanda ya bayyana mana da kishiyar alheri abinda muka gani ya ce babu ruwan mu hukunta ka zami akan ki in an je lahira kwa haɗu da kai da Allah a can kai masa bayani to yin hukunci da abin da ya bayyana na zahiri ga mutane sannan abu na takwas <clears throat> la nanzil ahadan min ahlil qiblati da jannatan wala nara ba ma saukar da wani mutum wanda ke kallon alƙibla alama ne daga cikin alamomin ahlus sunna ka ce na ɗan aljanna ne kowa na ɗan wuta ne sai wanda Allah da annabi suka ba da shi da cewa 'yan wutan ne raba aljanna kamar yadda aka yi ta yi a nan ƙasar mutum ya zo a cika masallaci ya datsa mutanen idan ya datsa su sai ce to daga nan iya nan ya ba su aljanna nan kuma su jira sai shekara mai zuwa ba a yi sannan kallon wane ka tura shi ka ce wane dan wuta ne ka nuna shi ka yanke masa hukunci duka wannan kuskure ne to yana cikin aqidun ahlus sunna da alamar yadda ake gane su ba sa yin ɗaya daga cikin wannan sannan alama ta ainihin wato ta tara al'imanu bil hisabi yin imani da hisabi da kuma walhauru da tafki da ma'auni da sirari da aljanna da wuta wannan yana cikin alama na ahlus sunna abu na goma akwai al'imani bi azabil kabari imani da azabar kabari mun yadda duk wanda ya maka da'awan cewa shi ahli sunna ne amma ya ce maka bai yadda da azaba a kabari ba to ka rabu da shi wa ba ta ma lokaci zai kawai bai da alaka da sunna mm. abu na goma sha ɗaya al'imani bi shafa'a imani da ceton manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzan Allah zai yi ceto sannan mutanen kirki Allah zai ba su ceto sharaɗin guda biyu ne dole Allah ya yi izini ga wanda zai yi ceton sannan ya yadda da wanda za a ceta ɗin ayoyi suna da yawa akan wannan abu na goma sha ɗaya daga ciki ko sha biyu <clears throat> ahalin sunna na daga cikin alamar su akwai al'imanu bi ru'yatil mu'minin na rabbihim fil janna sun yi imanin cewa mumine za su ga Allah gobe alkiyama a aljanna wannan shine tafsirin annabi da yawa alqur'ani cewa lillazina ahsanul husna wa ziyada alhusna ita ce aljanna ziyada din shine ganin Allah shi yasa zamu ga al-Imam Ibn al-Qayyim a littafin Sanuniya yana faɗa yana cewa yarawnahu subhanahu min fawqihi nazar al-iyali kama yura al-qamarani yace hada tawatar an rasulillahi lam yankirhu illa fasulul imani yana cikin alama na hali sunna abu na goma sha uku shine khairul khalqi ba'da al-anbiya'i wal mursalina mafi halittar Allah bayan annabawa da manzanni kuma sahaba su ne sahabban manzan Allah duk wanda ya yi maka da'awa cewa shi ahalus sunna ne sannan bai ganin kimar sahabban annabi karya yake ba ahalus sunna ba ne sannan abu na goma sha hudu layin take so ahalun min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ɗaya daga cikin waɗanda yake yana daga cikin alama na ahalus sunna ba sa tauye darajar ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah shi yasa har al-imam abu wato yake faɗa ɗaya daga cikin magabata yace idan ar rajul yantaqisu ahadan min ashabin nabi fa alam annahu siddiq alama ta goma sha biyar shine as-sukutu amma shadar baina ashabi rasulillahi yin shiru da kame baki cikin abin da ya gudana akan sahabban manzon Allah na sabani da matsalar nan ba ma magana akan ta amma wasu ne suke ganin cewa sun yi karatu da bincike su ba abin da za su karantar da mutane sai mai faru tsakanin wani da wani shi yasa muke magana a kan don mu ba mutanen kirki kariya mu dora kowane abu inda ya dace a dora shi sannan abu na goma <clears throat> sha bakwai ko na sha ainihin wato sha shida as-sahabatu kulluhum udul alama ta ahlus sunna alama ta ahalin sunna na'am malam muna jin ka malam a jera magana abu na goma sha na sha shida alama daga cikin alamomi da ake gane ahalin sunna shine as-sahabatu kulluhum udul dukkan sahabban manzon Allah adilai ne idan ana maganan adili ba da ma'anan ta'arifi na malaman hadisi wajen karban hadisi ba domin wa'annan ka'idojin da malaman hadisi suka sa sun saka ne wajen gane adili suna aiki ne ga wa'anda ba sahabbai ba amma sahabban annabi sun fi karfin wani mutum shi zai zo ya kalle ya ce mutanen kirki ne ko ba mutanen kirki ba ne tuna Allah ya riga ya gama magana a kansu ya yanke hukunci a kansu kuma in an ce adali da ma'anar wanda bai sabo to wane ne adalin cikin mutane a'a duk mutumin da yake yana da alhasanatu ayyuka masu kyau da galaba tayirin jaye ala sanya atihi akan aikin sa mai kyau shine adalin da haka kuma in aka samu aiki mai yawa na alheri sannan aka samu aiki na kuskure kaɗan Allah ya riga ya bamu mu ka'ida a suratu hud cewa aiki mai kyau yana tafiyar da aiki mara kyau shine wa aqimis salata طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين sannan abu na goma sha bakwai daga cikin alamomi da ake gane wannan ahalin sunna ne shine almuhafazatu ala salatil jama'a kiyayewa akan sallah cikin jam'i tare da mutane sannan alama ta goma sha takwas as-salatu khalfa kulli muslimin masturil hal yin sallah bayan kowane musulmi wanda halinsa bai bayyana ba karin zo masallaci in ce to sai na bincika wai limamin masallacin nan me ya aƙidarsa shin ahalin sunna ne shi ko a ba ruwanka ganinsa cewa yana sallah alama ne na musulmi ne ka bi shi sallah har sai abin da kake tsammani na musuluncinsa ya bayyana cewa akwai matsala sannan za ka yi masa hukunci to wannan yana cikin alama na ahalin sunna alama ta goma sha tara shine as-salatu ala kulli muslimin masturil hal yin sallah ga duk wani musulmi wancan yin sallah bayansa wannan yin sallah gare shi lokacin da ya mutu kada ka ce to wane ya mutu a faɗa maka waye shi tukunna kafin ka mai sallah a ba abin da ya dame ka sai idan halinsa ya riga ya bayyana gare ka cewa yana kan aƙidar da malamai suka tabbatar da cewa mai ita in ya mutu ba a tsayawa kan su a yi masa sallah kamar yadda Allah ya ce wa annabi wala salli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri sannan yana cikin alama ta ahlus sunna shine al jihadu madin ila yawmil qiyamati ma a kulli bardin wa fajirin jihadi zai ci gaba har zuwa tashin alkiyama <clears throat> tare da kowane shugaba mutumin kirki ko mutumin banza sannan yana cikin alama ta ahlus sunna alama ta 21 adamu takfir bi kulli ma'asiya rashin kafurta mutane saboda kawai mutum ya aikata sabon Allah da kaga daga mutum saboda ya aikata sabo mutum kawai zai buɗe baki ya ce wani kafiri ne da wannan ba alama ba ce daga cikin alamun ahalar sunnati wal jama'a sannan alama ta ashirin da biyu shine ikfaru man akfara Allah wa rasuluhu duk wanda Allah da manzon Allah suka ce kafiri kafiri ne to dole kuma kai ma ka tabbatar da kafircinsa a wannan babin shedan ya shigo wa mutane ta ƙofa guda biyu akwai waɗanda ba su cancanta ka kafurta ka ba dan abu kaɗan sai su ce ma kafuri akwai waɗanda kuma a su kuma suna ganin duk bannan da mutum zai a addinin musulunci to a bar shi a matsayinsa na musulmi kuma kar a ce masa kafuri kafurta mutane ba a kan ka'ida ba matsala ne na malam muna saurara kafurta mutane ba akan ka'ida ba matsala ne wanda Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su kuma suka tabbatar da cewa kafirai ne Malama jinka wanda Allah da manzon Allah suka tabbatar da cewa su kuma kafirai ne kamar akwai matsalar nan ko a ah, muna saurara malam malam babu wani matsala ana sauraron ka babu wani matsala malam babu wani matsala bismillah ana sauraron ka malam babu matsala Ok, ana jina? Eh, ana jin ka, bismillah. To, wanda Allah da manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama suka kafirta shi, shi kuma ka zo ka ce ba musulmi ne akwai matsala. wanda kuma ya tabbata a musulunci ka cire shi yana cikin musulunci shi kuma akwai matsala sannan akwai al'adilla ala annal kufr al akbar min ma huwa i'tiqadi wa minhu ma huwa amali akwai dalilai na shari'a da suke nuna cewa akwai kafircin da mutum a zuciya yake kudirce shi sannan akwai kafirci na aiki sannan alama ta ashirin da uku ta'atu waliyil amri wa adamin khuruj alaihim wato da'a ga shugabanni da rashin ɗaukar makami a yaƙe su da yi musu tawaye da haka masu wa shugabanni fito na fito nau'i biyu ne akwai waɗanda ake ce musu kawarish duk mutumin da ya ɗauki makami ya kalli wani shugaba ya ce da shugaban da wanda suke ƙasa da shi dukkan su kafirai ne to wannan ya zama kawaris kariji amma wanda ya ɗauki makami yana faɗa da wani shugaba akan wata matsala ta watakila yana da tawiri ko yana neman wani abu na duniya da yake so a yi masa to ana ce ma wannan mutumin albagi ba sunansa kawaris ba to da albagayu waye sannan da kuma kuruji kafurta shugabanni da ɗaukar makami a yaƙe su wannan bai daga cikin sifa na ahli sunnati wal jama'a sannan abu na ashirin da biyar a wato a wato hajarul ahalil ahwa'i kaurace ma duk wanda son zuciya su ta riga ta bayyana sannan abu na ashirin da shida idan a ahwa idan son zuciya ya yawa na haka zai zamanto wato lam yaghdab li shay'in minha mutum zai zamanto yin fushi ga wani abu na son zuciya wai saboda ga wani abu na son zuciya ko idan wato zukiratul ahawa idan aka ainihin wato idan zakartal ahawa ko idan zukiratul ahawa idan aka ce ga wani abu na son zuciya an ambata wanda ya saba ma addini to kada ya zamanto kana fushi da wanda yake magana akan waɗanda yake ma'abuta son zuciya ne akan addini sannan abu na ashirin da bakwai alkhawfu wal hadaru min al bid'i wal muhdathat taka tsantsan da tsoro daga bid'a da ababen da ake farar da su a cikin addini wannan yana daga cikin alama na ahli sunna sannan alama ta ashirin da takwas shine al'amalu bi ahadithil ahad yin aiki da ahadithil ahad sannan wa atiqadu annaha tufidul ilm al-qat'i wal amal wa akwai wata bid'a da ta shigo sai a ce hadisi mutawatiri shi za a yi aiki da shi a babin aƙida duk hadisin da yake kamar ahad ne ba a aiki da shi a babin aƙida ko da ga wani an ce maka malamin sunna ne yana da wannan aƙidar ya samu zalla ne amma asali bai daga cikin alama daga cikin alamomi na ahal sunna sannan abu na ashirin da ainihin wato takwas ko tara alhazar yin takaɗan ɗanmin alkhusumati da kusuma fi dini wal jidal wal mira da gaddama sannan alama ta talatin shine san mutanen kirki shine hubbul ulama'i wa adamu tatabbu'i zallatihim wato san malamai da rashin zaunawa kawai ka ce kurakuran su zaka bi wal hirs da kuma kwadai kwadaitarwa ala adamin tiqasihim wajen ainihin wato a kwadaitar da mutane akan rashin wato tawaye darajar su wannan wato yana daga cikin alama na ahli sunna amma duk wanda kaga shi zai zauna iya abin da zai yi ya saurari malami awa daya a awa ɗayan nan idan malami ya yi daidai minti tam a hamsin da takwas in yi kuskure minti biyu minti kawai zai datsa ya je kawai yana ta yaya ta to wannan bai daga cikin alama daga cikin alamomin ahli sunna sannan alama ta talatin annusu kullum muslim da kulli muslimin yin nasiha ga kowane musulmi sannan alama ta talatin da ɗaya shine alwasatiyya zama tsaka-tsakiya tsakanin guluwi wuce gona da iri da kuma tafari sakaci wa'annan suna daga cikin alamomin da ya kamata duk wanda ya saurare ni ya fahimci ta yaya za ka gane su wane ne ainihin wato ahli sunna sifofinsu da kuma ainihin wato alamominsu da haka saboda yanayi na lokaci mun ji awa ɗaya da wajen rabi yanzu zan yi ƙoƙari in tsaya a nan idan akwai tambayoyi sai ba ma mutane dama su bugo su tambaya abinda muka faɗa ne dai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ka yafe mana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 da tambaya ne to malam wannan malumma nake son in tambaya da na gan kana bayani ban ji kayi bayanin su ba shine wayan ga malamai suna cikin malumman da ake classify yanzu zamani ake maganan ahlus sunna ko dai ba su ciki kaman imam nawawi sa'annan da abu hajar sa'annan kuma da imam kurtubi shin eh. wayan ga malumma suna cikin malumman ahlus sunna Ƙwarai al'imam al'allama Usaimin. A cikin littafin sa sharhu arba'unan nawawiya dai na al'imamun nawawi. Ya faɗa ya ce daga zamanin al'imamun nawawi daga al'imamu ibn Hajar al'askalani. Ya ce bai san wasu mutane a duniya da suka gabatar da alheri akan sunnar manzon Allah ba wajen ilimin hadisi kamar yadda al'imamun nawawi ya yi. da kuma al'imamu ibn hajar al-asqalani bai san bai san su ba haka usaimin ya faɗa da haka akwai bambanci tsakanin wane yayi kuskure a waje kaza da kuma cewa wane ba ahlus sunna bane suna da bambanci da haka al-imamu nawawi ko da yana da kurakure a wuri kaza al-imamu ibnu hajar ko da yana da kurakure a guri kaza wannan kuma ba shi ke nuna cewa al-imamu ibnu hajar ba ahlus sunna bane da haka al-imamu ibnu hajar ahlus sunna ne al-imamu nawawi ma ahlus sunna ne al'imamu suɗi ma ahli suna ne hmm. to malam cikin tambaya tun da yau ka kai nan ka ce imamu shayuti ahli sunna eh ka ce alamuna na fahimta ka ce limamu shayuti ahli eh ina ji ka ji na malam tun da nan ka yi bayani ka ce imamu shayuti shi ma yana cikin malumman ahli sunna malam kana saurara ni ina jinka ina sauraron ka assalamu alaikum wa alaikum salam malam ni ina sauraron ka ina jin ka kwarai ko malam malam kana saurara ta malam kana saurara ta ko to malam tambaya na ne ka yi bayani kan imam imam nawawi da imam abinga abu ajar da kuma imam kurtubi da imam sayuti duka ka ce wai dukkan su sunna ne to malam me da ka faɗi muna cikin labarin maganan maganan Imam Sayuti da haka ce Imam Sayuti ya ce ya ga manzon Allah kirikiri shin wanga magana mai zaka fadi daga wurin malam kuskure ne Malam wani irin kuskure ciki Kana ji Ina ji malam Saboda an yi ittifaqi ba yadda za a yi a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan annabi ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah kamar yadda Shekul Islam bin Taymiyyah ya faɗa wanda suke ce maka sun ga wani abu Malam Khalifa kamar network dinnan yana da matsala fa A'a muna jin ka sosai yi bayani ana jin ka daga nan babu damuwa daga nan Ni ina sauraron ka malam ban dai san wurin ka bane amma duniya duka na jin ka kana ji malam khalifa muna jin ka malam yi bayani kamar yadda na ce maka wa'anda suke ce maka sun ga manzon Allah ba ma musu wallahi sun ga wani abu amma inda rigimar take shin annabi suka gani akwai wani ɗan sakkwato cikin karatuttukan da muke na taɓa sa'udiyan shi in kana so in turo maka zan turo maka to ya faɗi cewa ya ɗauki kusan shekara goma yana wa manzon Allah salati kullum sai yi wa annaba salati dubu goma to ya ce akwai wata rana yana zaune yana salati kawai sai ga wani mutum ya bayyana a gaban shi da fararen kaya ce masa shi manzon Allah ne to wannan fa yana nan a wannan zamanin muke rayuwa da shi eh ni ma wata ce to daga nan kawai ni ma wata ta kira ni daga nan wai ta ga annabi na ce mata to ta rika abinta <laughs> ka gane so saboda haka kamar yadda ya tabbata a shehu abdulkadir jelani shi ba wai annabi ba a'a yana cikin ibada kawai sai ga wani a al'arshi haka ya bayyana akwai haske tattare da shi sai ce masa ni Allah ne mm. ya ce kai ne ya ce an tallahu la ilaha illa anta sai ya shiru ya ce daga karshe da suka ci gaba da tattaunawa da shi sai ya ce masa na halatta maka abin da na haramta ma ga wani sai shehu abdulkadir jelani ya ce masa tashi ka bani guri makiyin allah ya ce saboda na gane aljani ne ba allah ba ne ya ce saboda dalili guda biyu ya ce dalili na farko na fahimci cewa lokacin da na ce masa an tallahu ladi la ilaha an anta yin shiru domin kalman allahu zaka ga ko fir'auna a qur'ani bai ce anallahu la ilaha illa ana ba cewa yi ana rabbukum al'ala saboda kalmar rabbu ana faɗa ma Allah a faɗa ma wani Allah ita sai bai iya cewa anallahu ba wannan lafzul dalala din shine sunan da Allah ya ce rabbu samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samiya yace abu na biyu kuma babu yadda za a yi Allah ya aiko annabi shekara ashirin da uku yana karantar da addini addini ya cika halal ta tabbata halal haram ta tabbata haram sannan Allah ya zo da kanshi ya ce mai abin da aka turo annabi ya ce haram ne shi yanzu an halatta min. ya ce da wannan ya gane cewa aljani ya gani to lokacin ne kafin ya tafi ya ba abdulkadir guri sai ya ce da irin wannan hanyar nan hallaka malamai da yawa da haka wanda suke cewa sun ga wani abu ba ma musu cewa sun ga wani abu sun gani amma wallahi ba annabi suka gani ba kuma duk wanda ya zo duniya yanzu ya ce ma ya ga annabi Ko waye shi ni ina iya kallon idan shi ce ƙarya yake to malam shin na imamu shayyutin nan kana gwadawa imamu shayyuti ƙarya ne bai ga annabi ba ba gaskiya bane ba annabi ya bane wani abu ya gani saboda idan ganin annabi yana da muhimmanci a imamu suyudi ya gan shi kar ka manta an samu matsala tsakanin abubakar siddiku da annabi ya rasu da yashina na fatima na'am akan matsalar rabon gado fatiman nan ita ce ya faɗa ya ce tsoka ce daga jikin shi Na'am. bai fito ya ma babbar shi magana ba bai fito ya ma babban abokin shi magana ba sai ya fito a hijira shekara da ɗari tara da wani abu ya haɗu da limamin suwiɗi ɗaya kenan na biyu kar ka manta cewa an yi rikici tsakanin ɓangaren sai da na ali da ɓangaren sai na mu'awiya na'am eh na'am katin adadin mutanen da aka kashe tsakanin ɓangaren nan da nan ɓangaren duk san sahabban shi ne na'am bai fito ya yi wa al'imamu sayyidina alima a magana ba ya bar faɗan bai ma magana ya bar faɗan ba sai bayan shekara kusan dubu sannan ya fito ya wani mutum mai zai faɗa mai to mala ka kallon kaman baiwa ne baiwa ne ma Allah kaman to shi ne mala bismillah da ya kaji na uku lokacin da annabi ya rasu madina ta rikice ana tattaunawa tsakanin abubakar da umar shi yana cewa sai ya yaƙi wanda suka hana zakka shi kuma umar yana ganin bai kamata ba a lokacin da matsalar ridda ta faru akwai abin da ya kai ridda hatsari mutane sun rasa imaninsu ah. annabi bai fito ya mu wani magana a cikinsu ba sai fito ya mu wani magana daga baya na hudu lokacin da annabi ya rabu duniya ya naɗa rundunar da za ta tafi yakin mota ƙarƙashin usama ta ɗan zaidu wasu na ba da shawara kada a fita a daidai lokacin annabi bai fito ya ma usama magana ba cewa rundunar ta tafi ko kar ta tafi sai fito ya ma wani mutum magana annabiyar annabi ya faɗa cewa tunda Allah ke aiko annabawa har zuwa tashin alkiyama Allah bai taɓa jarraba al'umma da fitina mafi girma ba irin fitinar dujal mm. ya ce annabi Nuhu ya yi gargaɗi a kanta da annabawa da suka zo bayan shi amma annabi mai faɗa hadisin abu dawuda cewa in yi kharuj idan dujal ya fita wa ana fikum alhalin ina cikin ku a ana hadiju ni zan fito in yi jayayya da shi in baku kariya ya ce amma idan na in ya fito bana cikin ku to kowa ya ta kansa to ta yaya za annabi annabi ya bayyana a akan abin da yake ba shi da muhimmanci ga abu mai muhimmanci wanda yake da alaka da al'ummarsa za ta rasa imanin ta sai ki fitowa ta yaya za a yi haka sannan na biyar na shida al'urunul mufaddala sahabban annabi da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina ba a taɓa samun wani mutumin kirki a wannan lokacin da ya taba da'awar ya ga manzon Allah sun haɗu da shi kiri da muzuma ba a taɓa samun wannan ba saboda haka duk wanda ya ce maka ya ga annabi a yanzu kwanan nan ba an yi katum a faransa an zagi annabi ba ba an yi ba ba an yi ko ba a yi ba an yi an yi na'am to kasan cewa a cikin diwanin shehu ibrahim yana faɗa yana cewa ra'aitu rasulallahi jaharan wa yaqazatan bi farisa naga annabi kiri da muzu a faransa wai har sai da yace hal zakal mahallu mahalluhu ya rasulallahi wai annabi a faransa yake wai duk inda yazo zai shiga sai ci karo da annabi nan faransan da aka yi aka yi batanci ga annabi nan ne kuma inda shi Ibrahim ya faɗa a diwani ya ce duk inda ya zo yana ganin annaba a wajen. Mm. To, malam, magana na ne, shin baka gani kaman baiwa ma Allah ne, kaman kanna annabi, annabi, annabi, annabi Musa da Idir. Na ga malum mana da sobani wurin annabcin annabi Idir. malam malam khalifa na'am mu bar wannan maganan kan mai wasa da addinin mutane addini ba wasa bane a ah, na bidan in gane wani magana ne Allah daya tsaya ka ji idan kana ganin cewa baiwa ne sai kuma yanzu ka san cewa kwadan nan fadar bege waƙa fa kawai ya rubuta labbaika rasulullahi mm. a cikin waƙar yake faɗa cewa wannan waƙar tashi duk inda kake a filar da aka yi da shi yana ba da tarihin shi wannan waƙar duk inda kake da ka fara rera ta ko kai ɗani annabi zai zo wajen a wannan karya ne Ah, ina so karkaji ina so karkaji a cikin a cikin yake faɗa yake cewa wannan waƙar tashi labbaika rasulullahi shi kanshi da ya fara karanta waƙar mm. duk inda yake zai ji ga annabi yana shigowa zai zo <laughs> dai malam da amadu wakan ji mana ko ni na ga annabi shi yake so in nuna maka cewa wannan bannan da su su bada bege suke ai ta ginu daga wancan bannan ne hmm. yanzu hatta rikicin ɗarikan nan da aka yi ta yi malam khalifa duka fa ya ginu ne cewa fa an haɗu tsakanin annabi da shehu tijjani shehu tijjani ya ba shi ɗarikan nan fa hmm. kuma wannan maganan ba gaskiya bane duk da mun san bai mu yan uwa mu yan dariƙa daɗi amma ba gaskiya bane hmm. yanzu ka san cewa akwai maganan cewa jauhara in ka karanta ta so goma sha biyu duk inda kake annabi zai zo wajen to ma labarin karanta mana ko na ga annabi ni ba Allah bidan gaishe to shi ne na ce maka kar mu da Allah kan mu wasa da addinin mutane maganan su wudi ko waye ni na ce maka ko ibnu taymiya ne aka ce maka ya haɗu da annabi bayan annabi ya bar duniya wannan mu ma'aji ta ba maganan kamawa ba ce. Eh ko dai suna nufi cikin mafarki ne in cikin mafarki ne ba damuwa ko. cikin mafarki ne wannan an ittifaqi kai ma yanzu yau din nan zaka iya kwantawa na'am kai mafarkin ka ga manzon Allah bishara ce ta alheri Allah sa yana da fuskoki wajen kusan ashirin da na taba faɗa mm. amma malam khalifa ko haɗu da annabi kiri da muzo ya ɗauki wani abu na addini ya baka wannan matsalar ni na riga na zare kan sakali a kanta ba halukin da ba zan iya rikici da shi ba a duk duniyar nan. Hmm, malam. <laughs> To malam ga wani almajiri mun same shi daga kan layi barin dibiya shi kai. Salamu alaikum. Malam Fati. Malam Fati ka tara murya tun da zuka zo kan layi she na rike malam na na wayar da mu kan wani fatawa ne. Kana sauraron mu? Wa alaikum assalam wa rahmatullah ina saurara. To malam Fati ina tambayan ka bismillah. To alhamdulillah na farko muna gode ma Allah da wannan abin ina roko da Hajji Halifa a yi hakuri a samu mini lokaci in tambayi malam dangane da wasu ababa da ya fada ya yi karin bayani saboda mu duka mu amfanu. To bismillah malam na sauraron ka. Zance dangane da mafhum ahli sunna. ya yi bayani da kusan shin ce bayani da ya yi duka na farko tun daga usul ahli sunna na ga ni bana da sabani tare da shi abin da ya fari gida daidai ne akan mu fahimtar na ahli sunna to kusuwa ka ce akan fahimtar ku kusuwa mu yan ahli sunna ok ku yan ahli sunna ok. Eh, Eh, saboda abin da ya faɗi na duka abu ne da yake sananne a gun dukkan wani almajiri wanda ya yi karatu sosai sansan karatu ba eh, bisa bisa ba saboda ahalin sunna dai ai dukkan musulmi wanda yake yana so da haru da Allah a cikin aminci labudda a danganta kanshi eh, zuwa jama'a ahalin sunna wal jama'a ah, insha Allah so ta takaice ni inda nake da mushkila shine inda farko ya ce wai eh, yanzu ma yan darika suna ah, suna danganta kansu zuwa ga ahli suna yana su barka to kurin ne na mamaki eh, cikin magana ta kuma yanzu nan ka inda ka tambaye sa to shi naga kusan malam ya yi ma shi da kanshi ya yi tanafur don a tafi sa imamu suyuti shi da ahli sunna ne sai ya ce eh kuwa to imamu suyuti dan da rika ne to inda ya kuwa malam ka yarda cewa imamu suyuti eh, shi yana nan da matsawon lokaci ya zo shi ya shi ta'ali sunna tambayan da zai wa malam na farko ke ya yi bayani ko yi ta lafu in ci gaba da tambaya saboda akwai bayani da ya ke son falite na to bismillah imamu suyuti ya shigo ya yi mana baraka saboda imamu suyuti sufi ne dan da rika na Eh, malam ka saurari tambayan malam. Na saurara kada da mu. To bismillah malam. Ya gama. Eh, a wai yana da tambayoyi cikin magana amma wannan ne farko ah. wai wannan ne farkon tambaya. Ya yi tambayoyinsa ne sai in bashi amsa ne. Oh, to malam Fati wai ka yi tambayoyin duka, she ya ada amsan duka bayi. Bismillah. Tambayuna. idan na hada malam eh, ba zai samu ya bani da eh, duka ba shi sa ina roƙo da malam ya bani wan farko tukun saboda akwai tambayu da yawa wanda nake son ya bayani dan ku amma malam fati in kai tambayu da yawa ko mutane na kan layi ka gane ko kana ji malam khalifa na'am ustaz malam khalifa na'am ban so ne yana rike da waya yanzu da sunan cewa ya min tambaya zan ba shi amsa kuma tambayan ya koma jayayya ne da shi. Ok, na fahimci. Yana da wata tambayan ya yi. Eh, mana Fati, wai kai ka damu, wai ka yi tambayan duka kai saukakar layi, shi ya ba da jawabi, shi ya fi son haka nan. Domin yana cikin magana, wani wuri ka ji wani abu ka kuma nemi da aka yi magana ya zama jayayya. shi ya sa yi tambayan ka ka sauka ya ba da jawabi, insha Allah. Eh, to, na da yi tambaya na, amma gabanin haka ina son ya. Kafin Ah. da labarin tambaye ka to shi mai wannan tambaye malam fatihu ne ko eh malam fati babal wa'iz eh yusha babal wa'iz da Allah ka ce al-imam sudi dan dariƙa ne malam fati kaji wai ka ce imam shayyuti dan dariƙa ne eh malam fati eh kwarai kuwa wai kwarai kuwa malam da to da Allah tambaye min shi dariƙar wa yake wai imamu Sayyidu dariƙan wa yake yi yana nan ala tariqatu sufiya a'a ai sufayen kala kala ne dariƙar tijjaniya eh a'a ai ai sufi ne ko ai ba sufi bane to ka ga yanzu abin da nake so ka gane kar mu ya matsa abubuwa <laughs> akwai bambancin a ce wane sufi ne da kuma wane ɗan ɗariƙa kaza ne na malam muna jin ka shi nake so ya gane bambanci shi sa na tambaye shi na ce al'imamu suyudi ɗariƙar wa yake yi to malam fati ba ka ba mu sunan dariƙan wa imamu shahidi yake yi ba in dai ka ce sufi ne to malam na bidai saya in dai ka ce sufi ne she malam ya gane sufi kake nufi wani abu ne daban magana kuma shi ma malam ya ya bayanin bambanci tsakanin don tasawuf kuma kana kana fahimta kamar uwa uwa ne to yara su ne ainihin eh, ainihin eh, dakika to saboda haka shi ba mu shiyuti nan gaba wanda ke iya cewa ba mu shiyuti saboda abin da yasa eh, na yi amfani da wannan na ce shi da dika ne saboda gana gana dukkan da ke bin dika ana su su su ake cikin ɗan ɗari Eh to amma malam ba dan gane bane ai malam shi dan Najeriya ne malam Fati <laughs> malam abin da nake cewa maka malam fatihu mu ajiye maganan gana magana ta ilimi muke ba maganan gana muke yi ba to ka gane eh a ah, ba batun na dai fari batun ga amma ina roko malam shi da ya sani cewa ana yi ana a gana ba zai zama hujja ba sai idan ya zamanto a ma'aunin ilimi haka abin yake ah, yanzu kawai abin da nake tambaye ka akwai bambanci tsakanin wane sufi ne da kuma wane ɗan ɗariƙa kaza ne akwai waɗanda yake sufaye ne kuma ba su da intisabi zuwa ga ɗariƙa kowa don akwai su fahimtar da suka yi masufancin a gurinsu. yanzu mu doke shi shi malam imamu suyuti eh mu doke shi sufi ne malam yayi bayani shi sufaye Ali sunna ne to shikenan shine ka aje wannan to yanzu menene tambayar ka ta gaba yanzu da na roƙon don gaskiya in na sauka in samu in samu dawo ya yi wuya yasa na roƙon da yi bayani saboda akwai sa eh. yanzu tambaya ka zo za ka yi min eh mara fati yanzu ba ni ina kallo da kai mai tambaya kai ka sauka da shi kenan nake kallo da fi ne kai mai tambaya kai ka sauka a halifa na'am shere shere shere gaskiya shere sauka saboda ni na san uslubin malam mun ga usulubin shi da yawa don bayanin da dai gaskiya an ba zai gamsar da ni ba sa na garewa muke so garewa na sauke shi tun da ban gamsu ba kaji ya riga ya fara maka bayanin da zan mai ba gamsuwa Malam Fati ka iya ka ansa kwashin ka she ka amsa she ka sauka da she yi bayani da ina kallo shi da fili ne. dama ni ba haƙƙi na bane idan mutum ya mun tambaya dole sai ya gamsu amma haƙƙi ne in ka mun tambaya in baka amsa akan tambayar da kai mu na'am misali idan muka tafi suratul amfali akwai wanda suka zo suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tambaya Allah ya cewa wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin idan kana karanta musu ayoyin mu bayyinannu alu sukan ce kad sami'ina launa sha'u la qulna misla hada sukan ce mun ji mu ma an mun ga dama za mu iya faɗar irin abin da ka faɗa in hada illa asatir al-awwalin sukan kalli annabi sai kawai tatsuniyar mutanen farko ke ba ya karanta musu a daidai lokacin suke cewa id qala allahumma in kana hada huwa al min indika a lokacin da suke cewa Allah in dai wannan qur'anin da annabi ya zo da shi gaskiya ne daga gurinka maimakon ma su yi addu'a su ce Allah ka nuna mana gaskiyar ka bamu ikon bi sai suka ce fa amtir alaina hijaratan minas sama'i aw bi azabin alim to Allah kai mana ruwan dutse na bala'i daga sama ko ka zo mana da azaba mai radadi saboda in annabi sallallahu alaihi wasallam wasu na iya masa wannan saboda tsabar kawai sun riga sun kulla kansu ba za su gamsu da abin da zai faɗa ba to ba haƙƙi na ne dama dole sai ka gamsu amma haƙƙi na haƙƙi ne in ka mun tambaya amma ka amsa wannan shine saboda yanzu Malam Khalifa. no. A kagan abin da na hango kenan. To. Da ya rike wayar zai mun tambaya to ba tambaya zai mun ba jayayya yake. so. na'am na eh, fahimci. Kuma wannan ba shi bane a gabana mutane suna so su tambaya. na a tauye musu haƙƙi. To Malam Fati shi da bari mu bari mu doko wani kuma ya zo yi tambaya tunda tambayan kan nan ka ce ba za ka kasaya eh. kai ba ko. Eh. bayanin mutane na da hankali kusan kowa zai fahimci bayanin da malam ya yi in ya gamsar da su mun bai gamsar da su ba. yanzu ni dai na fahimta to malam zan tambaye malam fati da kai tambayan ba ka sauka don nagan layin ma yayi bize kwarai yi tambayan ka sauka she malam ba da jawabi insha Allah na so san mawqif min ahli sunnati wal jamaa idan na san imam an-nawawi dan ash'ira ne kuma ga malam yayi bayani cewa imam an-nawawi ah, dan ahli sunna ne kuma ina so in sani shi yan ashira shin ahli sunna ne da gabanin wannan eh, malam ya so na ga wani ya rubuta cewa wai wani malami ai musu karya cewa eh, eh, yan ashira ahli sunna ne kuma ga malam ya zai bayani mun sani ya ya tare ahli sunna ne kuma kuma gashi nan cikin bayanin malam imam shi dan ahli sunna ne to ina so in sani imam shi a kyaira ne ko ba a shaira ba imamu nawawi shaira ne imamu kutubi shaira ne wayannan alumma da suka yi fice a cikin addinin musulunci su suna bin shaira ne ko ba a ne ba to shi a shaira suna ko ba su ciki to shi nan malam ya ce su bari malam yi bayani ta wannan fati bari malam yi bayani na malam malam ka fahimce shi ko eh na fahimce to malam fati bari mu sauke ka malam yi bayani insha Allah to malam yi bayani wai imamu nawawi da imam kurtubi da imam sayuti da imam eh, hajar wai su yan asha'ira ne shin su ahli sunna ne asha'ira ne ko ba asha'ira bane ina ganin shi wannan wato bai ma fahimci aqidar da mu muke kai akan ta ba to mu muna da ƙa'ida a gurin mu ha to cewa ba duk mutumin da ko da ya afka cikin bid'a bane muke masa hukuncin cewa na dan bida'a ne ina ganin da ya fara sauraron karatun nan a farko na kawo cewa shekul islam bin taimiyya ya faɗa cikin majamu'ul fatawa mm. ya ce a gurin da a sha'ira ne kaɗai su suke difa'i ga addini ya ce a wajen su ne ahalin sunnati wal jama'a na faɗi wannan ko faɗi wannan ba ka faɗi na faɗi wannan na ji to da haka su suna kallon cewa kamar duk wanda yake cikin asha'ira mun yanke masa hukunci cewa dan bid'a ne ba haka magana take ba na'am wa inna ma kawai abinda muka yadda da shi Shi ne akwai abin da Shaira suke kai na aƙida kuma kuskure ne domin asha'ira sun ɗauki wato aƙidu ko sifofi guda shida zuwa bakwai suka tabbatarwa da Allah dukkan ragowar korewa suka yi sun yi ta'adilin su amma tare da haka ba mu yi hukuncin cewa duk wanda yake a sha'ira ba dan bid'a ne ba wannan hukuncin ba kuma na faɗa a nan wajen nace ce al-imamun nawawi da ibnu hajar al'allama usaimin ya faɗa cikin sharhin da yawa arba'una hadisi ya ce daga zamanin su har zuwa yanzu da nake magana ba a san wasu mutane a duniya da suka gabatar da sunnan manzon Allah alheri ba kamar su mm. na faɗi wannan ko ban faɗi wannan ka faɗi na faɗi wannan na'am saboda ka, dole mu zamanto masu insafi muna sanya al'amura akan yadda suke ɗaya kenan na biyu yana so ya yamutsa al'amura sufanci istilahinsa yana da alaka da tarihi a da idan magabata a can bayan su na farko farkonsu da suka fara alaƙa da harkar sufanci kamar yadda al'imam a shaɗi ya faɗa a cikin littafinsa sam kawai fa wato suna ne don su bambanta kansu da wasu mutane wajen mutane ne da aka san su da gudun duniya da kaka tsantsan da ita da abin da zai raba su da Allah. Na'am. Shi ne ma'anin sufi ba. Eh malami ba sufi, ni ba sufi ne. Awanci malam wannan malam Na malam. Suka ce istilahi ne ma'anarsa shine taskiyatun nafsi taskiyatun nafsi kuma abu ne da ya zo cikin alkur'ani da sunna wannan la mashahata lil istilahi babu masha'a istilahi yanzu Shehu Abdulkadir Jelani shi wannan da ya sauka a gurinsa sufi ne a daidai lokacin da aƙidar asha'ira mafi yawanci wasu wanda suke jingina kan suke cewa su sufaye ne ba su ma san menene aƙidar asha'ira dangane da Allah ba aƙidar asha'ira a aƙidar su akan Allah ba su yadda Allah yana ko ina ba mm. mafi yawancin kuma wasu daga cikin su bayan fa cewa suke su suna da aƙida Allah yana ko ina ne mm. ba su san wannan ba a shawar da tajir jilani cikin littafinsa alguniya shi aƙidarsa bai yarda Allah yana ko ina ba sannan bai yarda Allah bai ko ina ba aƙidarsa shine Allah yana saman al'arshi mm. saboda ka in mutum ya ɗauki sufanci da ma'anarsa na wancan mutanen farkon cewa kawai shi mutum ne mai gudun duniya da taka tsantsan da ita da abin da zai raba shi da Allah wannan abu ne da babu matsala a ciki hmm. shi yasa kaga wannan alfiyatu sira ne na al-Imam Suyuti ka gan shi nan na'am lokacin da shi al-Imam Suyuti ya zo yana maganan waɗanda suka wa annabi ƙarya da kashe-kashen su sai ya ce wal wadi'una ba'duhum liyufsida liyufsida akwai waɗanda suka wa annabi ƙarya don su ɓata addini dinan sai ya ce wa ba'adun nasara ra'ayin ƙasa da wasu sun wa annabi ƙarya don su taimaki wani ra'ayi da suke kai mutum ɗan mazhabar hanafiya ne sai ya ƙirƙiro hadisan ƙarya sai ya ce annabi ya faɗa falalar abu hanifa a daidai lokacin sai ya ƙirƙiro hadisan ƙarya sai ya jingina ya ce annabi ya ce wani mutum zai bayyana ana ce masa imamu shafi'i koya hankali da shi wannan mutum ya fi shaidan shari kaga ra'ayin ƙasa da sai ya ce kasu ban wasu sun wa annabi ƙarya don su samu kuɗi gaban jama'a sai ya ce wa ba'adun qadarawa wasu sun kirkiro hadisan ƙarya suka ruwaito su lil umara imai fi Kulhawa don ya dace da abin da shugabanni suke so sai kai su din da kake magana kake cewa sufi ne a babin insafi sai ya ce wa sharruhum sufiyatu ya ce mafi sharrin wanda suka wa annabi ƙarya su ne sufayi. In ji malam su yi ko? In ji alimamu su ne. Imam su yi ya faɗi malam daga ina ya faɗi wannan bayani don mutane su samu. A cikin alfiya da littafin shi alfiyatul hadisi. Eh babi nawa malam Babi nan nomba. Eh, ya danganta da wani irin bugu kake da shi. Oh, Amma idan mutum yana so a babin da yake magana akan almaudu. Na'am. al-mawdu'u akan ilimin hadisi a nan ya fara magana al-khabar al-mawdu'u sharh al-khabari wa dhikruhu li alimin bihi ahdhari fi ayyi ma'anan kana illa wasifan wad'ihi wa lawd fihi urifa anan al-imam sudi ya fara magana hmm. sai ya ce wa sharruhum mafi sharrin waɗanda suka wa annabi ƙarya sufiyatu shine sufaye hmm. yace saboda qad da sukan kirkiro hadisan ƙarya mutasibin al-ajra fi ma yad'u mutum ya ma annabi ƙarya amma jiran yake idan an je lahira Allah ya bashi lada akan ƙaryar da ya ma annabi hmm. yace fa qubilat minhum aka dinga karban hadisan rukunan lahumu a wajen su saboda a zahiri ana ganin mutum kamar na Allah ne yace hatta abana hal ulahumuhum har sai da Allah ya tashi gwarazan malamai suka dinga wa mutane bayani cewa waɗannan hadisan fa an wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƙarya ne akan su al'imamu suwidin shi ke faɗar wannan a kansa a babin adalci so da haka mu dinga duba girman Allah mu sufaye a gurin makashi biyu ne akwai sufayen da suke da alaƙa da alƙur'ani da sunna kuma mutanen kirki ne hmm. akwai sufayen da suke makaryata ne gulatu ne wanda daga nan ne maganan komai Allah ta shigo wanda hmm. kun san bala'in da ake fama da shi hmm. wannan shi ne saboda sunan wannan sufi karya kenan akwai su <laughs> haka al al'imamu siwidi akwai littafi da ya rubuta miftahu sunna fil sunna sunan ma littafin kenan a ciki al'imamu imamu ya yi raddi ne ga waɗanda suke cewa za su bi Al'ƙur'ani kaɗai, ba za su bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba saboda haka abu ne da bai yi wa. saboda haka matsalar asha'ira da ya ɗauko yake tambaya ai na faɗa na ce tun farko ma'anan ahlus sunna yana da faɗi akwai ma'ana mai faɗi akwai ma'ana tsokakkiya akwai sunna da kishiyar duk wanda ba ɗan shi'a ba na faɗi wannan ko ban faɗe ta ba kafada na faɗi wannan kafada na'am to da haka ban san me yake so ya ce ba da haka duk wanda yazo in kana da tambaya kai amma mutum ya zo da sunan tambaya kuma mu bige da jayayya da shi bayan ba debate na zo yi ba eh. kaga ba daidai ba na ba daidai ba to ba da ma malam ka saya daga nan mun samu wani kan layi salamu alaikum Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam ka tara murya daga ina kake magana ya sunanka? Suna Sharifin na muna daga jaman. To Sharif daga jaman bismillah. Ok, Halifa ina fatan kana lafiya. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Ina da malam gaisuwa Allah kiyaye shi. Amin amin. Muna jin mun ji jiwa zuzukan ne yake yi dewa kuma wallahi mun yi amfana da shi sosai. Kuma Peace Dawa Media kuma muna fata Allah ya sa gaba gaba giwa insha Allah gaba giwa ya tambayar nake son yi da malam shine ana ana iya yi mafarkin a ga annabi kawai tambayar nake son yi da malam kenan to shi kenan mun gode ka sauka to malam ya bada jawabi malam bismillah ah, ya gama tambayar ka wannan take ya sauka eh tambayar duka kenan wai labira tambaya ne shin ana mafarki a ga annabi eh ana iya mafarkin a ga annabi da Allah in ba za a damu abin minti ɗaya ba da ko wani littafi in ɗauko sai in buɗa in faɗa wa mutane wani abu. To bismillah a doko littafi jama'a wayanda kuke kira ba ku samu ba mun doko ku malam dai doko littafi malam ya zo ya yi bayani. Shi yasa jama'a an kawo kai dai tambaya ne da ka zo ka yi malam bai cika so ayi jayayya kamar debate ba. Abin da ya kawo kan shi da ka zo ka yi tambaya insha Allah. Wanda ke kan layi wanda ke kan layi daga Najeriya ka rike malam ya gama ka rike ka rike layi ka rike layi. ana iya mafarkin mhm. a ga annabi kaga wannan littafin sunansa masu auta tafsirin ahalam wata tafsirin ru'ya wal ahalam to a ciki akwai inda nake so in na taɓa karantawa ba so ɗaya ba amma yanzu saboda bukata zan karanta mutane su ainihin wato ji inda ya kawo maganan mafarkin ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malam wabu da littafin malam wani malami ne ya rubuta shi mu'asiri ne yana da rai ina ganin malamin bai mutu ba ya yi bincike sosai akan abin da ya shafi wannan ainihin wato littafin da kuma ijazatu da shahadoji na ilimi da yake da shi sunansa samin bin mubarak al'amil shi ya rubuta Shi shine na'ibar mudir wato allajina ar-ra'isiyya li markaz da al-qur'an wa ra'is markaz hamid al-misbah li qur'ani wa sunna a ainihin wato kuyel shi ya rubuta wannan ainihin wato littafin don haka in ka kalli shahadodin da yake da shi na ilimi sai ka yi mamaki to a cikin nan wajen da ya zo akan maganan wato mafarkin ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kawo akan maganan abin da ya shafi wato mafarkin ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akwai inda ya kawo a mafarkin ganin manzon Allah idan ba sauri ake ba a bari zan duba a hankali a wani sama hankuri ka duba eh a hankali a kwantar da hankali a duba jama'a wannan fadawa mutane na malam muna sauraron ka eh a ba da dama wani mai tambaya tambaya kafin ga gurin to shi kenan bari mu ba da dama mai tambaya tambaya ka ta budewa salamu alaikum daga najeriya wake wake magana daga najeriya assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam bismillah ina ma Khalifa barka da warhaka, muna ma malam fatan alkhairi. ina ehm, kira ka assalamu alaikum muna jin kai magana yawa na so dan yi tambaya malam Allah shi ta malam amin kaman yawa kamar yadda malam ya lissafo ka'ida ta gane ahal suna na gaskiya yadda ya bayanin su da can baya mm. ehm, yaya malam Um, ina so alamomi na gane ahali sunna na hakika wanda kowanne suna awan su ahali sunna ne wannan ma suna cewa su ne ahali sunna kamar yadda ka kai bayani a shi amma sun rubuta da littafi da suka ce su ne ahali sunna to yan eh, uwanmu da suke da'awa musamman yan ɗariƙa wani bayani za a yi musu game da yadda suke tunanin su ɗin su um, sufaye su ne su ne usulin ahli sunna ko kuwa yan ɗariƙu su suna tunanin su ne su ne su kamar yadda ina so in sannan kuma na biyu ina so malam ya bambance mana shi akwai wani littafi da ɗahir mai gari wanda na ji kaman shi sayyadi ko zai yana cewa shi ba ɗan ba ba ba bane To ya, ya wannan bayanin yake yi ina so dan fahimta Allah ya saka wa malam da alkhairi Allah ya biya malam da alkhairi muna biye da shi a ko da yaushe. Amin mun gode mun gode. Matuƙa Allah ya saka da alkhairi. Ka saya kai ka saya kai. Na'am. Malam da bayani. littafin da kai magana kace wani yayi magana ni na ganin matsala ce da bata shafe ni ba domin abin da na yi magana shi ya kamata ka tambaye ni yanzu kamar abin da ya shafi a maganin ahalin sunna da ni nake yanzu a dukkan mm. abin da aka ce maka ga alama an baka da wannan alamun kana iya gane abu ya tabbata ga wani ko abin bai tabbata ga wani ba yanzu misali ka ɗauki san annabi da ake da'awa kowa yana ce maka shi masoyin annabi ne ta sai mm. malamai suka fitar da alamomi karanci guda goma sha ɗaya da za ka auna ka gane masoyin annabi da shi ka duk wanda ya da'awar san annabi da ka auna shi da wannan abu guda goma sha ɗaya kaga ya cike su kenan ba matsala da mutum ya yi da'awar san annabi ka auna shi da wannan abu sha ɗaya kaga bai cika ba kawai ka fahimci da'awa yake ba da gaske yake ba ba masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na gaske ba ne. wannan shine sannan ina ganin in ka fahimci magana ta na ce maka ahalus sunna da ma'anarta mai faɗi da ka mm. cire 'yan shi'a to duk wani mutum da ya da abubakar da umar da mm. usman mm. mutanen kirki ne to a wajensu ahalin sunna ne da haka a wannan nazariya din za ka ga cewa da mu da su 'yan ɗariƙun duka 'yan shi'a suna mana kallon cewa ahalin sunna ne. So da haka bambancin mu da su 'yan goma 'yan ɗariƙu mu muna da awon mu ahalin sunna ne su ma suna da awon cewa su ahalin sunna ne <laughs> amma akan fahimtar wa suke tafiya hmm. mu ba mu yadda ah, mu fahimtar qur'ani da hadisi ba sai akan fahimtar hmm. magabata su kuma ka tambaye hmm. su akan fahimtar wa suke tafiya zan baka misali ne kawai akwai wani shehi ba na so in kira sunansa yana fassara ayan faman sha'a takhadha ila rabbihi sabila da ma'anan wanda ya ga dama ya dariƙa wanda ya ga dama ba su yayi ta ba ina kalubalanta su duk duniya su kawo min wani malami daga cikin ɗaliban da annabi ya karantar sahabbai da hmm. wayanda suka zo bayan su kurun din guda uku da ake gane addini da wani ya fahimci ayar cewa faman sha'a takhadha ila rabbihi sabila da ma'anan dariƙa in ka ga dama ka in ka ga dama ba dole bane sai ka yi gaskiya ne hmm. babu gaskiya ah, ka fahimta na'am saboda ka wannan nazariya din ahlus sunna ne shi yasa zaka kullum muke kiran yan uwanmu yan ko muna cewa su duba Allah cikin al'amuran nan ta yadda hmm. ina rantse musu da Allah da sun san bala'in wa'incan mutanen duk abin da ya ci dan izala da suke kallo wanda yake kallon darajar abubakar da umar da usman billahi lazi sai ya ci su suma. Hmm. yanzu a nan rigasa wanda ke cikin garin kaduna masallacin yanzu hmm. yana nan kan hanya idan za ka tafi tashar jirgin ƙasa yanzu tun da ta samu titi masallacin yan dariƙa hmm. ne za ka ga a bakin ƙofar masallacin za ka ga an sa ƙofar abubakar an sa ƙofar umar an sa ƙofar usman sannan an sa ƙofar sai na ali a wannan masallacin har fada sai da aka kashe wani kuma da yan shi'a da yan dariƙa aka yi rikicin me ya kawo rigiman in shi'a ne ke zuwa masallacin suna karatu suna zagin sahabbai wannan ya ja yan ɗari'u abin bai musu daɗi ba suka yi faɗa da in shi'a har aka kashe wani a wajen wannan sa suka zo masallacinsu suka rubuta kofan abubakar kofan umar kofan usman kofan sai na ali ƙofan alkulafa'ur rashiduna ina fata an fahimta. An fahimta saka da yayin da suka yi da'awan bin hmm. qur'ani da sunna to su gina ta akan fahimtar magabata na farko hmm. ai kaga hatta wannan hadisin da muka zo aka yi ta tirka-tirka matsalar shine babu wani malami daga cikin malaman farko da ya fahimci hadisin cewa ana haɗuwa da annabi hmm. kili da muzu bayan an ga annabin malam khalifa na ga gurin da nake so bayani insha Allah mun gode maka Allah ya saka maka da alheri ba suna na ba Abdurrashid Ishau daga Soba nake magana o Abdurrashid Ishau to insha Allah mun gode a gaida muna iyalai da mutanen wurin duka to za su je insha Allah Allah ya saka da alkhairi malam to malam Allah sallallahu alaihi wasallama to ganin zan Allah sallallahu alaihi wasallama mafarki ne a mafarki wato bushara ce ta alheri shi yasa zaka ga a suratu Yunus da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun sai ce lahumul bushara hadisi ya tabbata cikin al-musdarak na al-imam hakim hatta shi Ibrahim inyas a cikin littafin safiri da tafsir ya kawo hadisin da shi ya fassara ayar duk wani mafarki da zaka gani na alheri a duniya to bai kai alherin kai mafarkin kana ganin manzon Allah ba hmm. sallallahu alaihi wasallama da haka wajen mafarki ba mu da saɓani cewa ana ganin annabi a mafarki amma wani ya zo ya ce mana ya ga annabi kuru da kuru har annabi ya ɗauki saƙo ya bashi ya zama addini bayan bashi wannan maganin kowa ya faɗi ta amma daina yin ta ba maganin gaskiya ba ce hmm. yanzu idan muka ɗauki wannan littafin lokacin da ya kawo maganar ru'uyatul rasul ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce Rubba ma tadullu alal hadir min tarki dinihi wa sunnati ba mamaki kaka iya mafarkin kaga annabi amma wannan ganin da kai wa annabi yana maka taka yana maka wato ishara ne ka yi taka tsantsan a karkar ka bar addinin sa ka bar sunnansa da ya faɗi wannan maganin sai ya kafa hujja da ayan da Allah ya ce wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutilan qalatum ala aqabikum wa man yanqalim ala aqibihi falan yadhallu Allah shay'a wa Allahu shakirin yanzu ina kan hanyar nan kafin in zo mu fara program ɗinnan nan da kai malam khalifa wani ya ce min ya yi mafarki daga italy yana ganin annabi akai akai ya ce amma zai fara faɗa min na farko mafarkin da ya fara ya ga annabi ya ce akwai lokacin da ya mafarkin ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama a wani ɗaki a ɗakin da kafirai da kuma annaba a ciki annabi yana ce musu shi zai fita lafiya lau amma su su san yadda za su yi su ma fita lafiya lau daga ɗakin in ya fita ya ce haka annabi ya fita daga ɗakin shi ba abin da ya same shi ya ce to bayan sun fita annabi ya tafi haka suka ta ɗauki ba daɗi da mutanen nan har su ma Allah ya taimake su suka fita daga cikin ɗakin lafiya lau sai na ce masa to kaga wannan mafarkin naka in ya yi nuni akan wani abu abin da yake maka ishara annabi ya kawo addini ya damka shi ga al'umma lami lafiya lau shi ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah ba abin da ya same shi na matsala ishara annabi yake muku kuma kanku ku yi ƙoƙari ku yi takatsantsan duk abin da zai raba ku da addinin shi bayan ba shi to ku kiyaye wannan abu na ce wannan shine abin da mafarkin yake nuna maka ainihin wato a kansa abu na biyu ya ce rubba ma tudullu dullu alal imani bi rasulillahi za ka iya mafarkin kaga manzon Allah amma abin da yake maka ishara shine imani da manzon Allah sai kafa hujja ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyina wa kana Allahu bi kulli shay'in alima abu na uku yace wa rubbama tadullu ala anna al-iman bihi zaka iya mafarkin kaga annabi amma abin da yake nuna maka imaninka da annabi sababin limaghfiratiz zunubi sababi ne na Allah zai gafarta maka zunubanka sai ya kawo hujja da faɗin Allah cewa Allah ya ce والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم sannan abu na hudu ya ce rubba mata ta dullu alal hubbi fillahi za ka iya mafarkin kaga annabi amma zai iya nuna maka cewa akan za ka gina rayuwarka akan so dan Allah ne wal bugur fillahi da kuma ki dan Allah ba za ka so wani ba sai wanda Allah ya ce a so shi ba za ka ƙi wani ba sai wanda Allah ya ce a ƙi shi sannan warhirsu ala qiyamul layl da kuma kwaɗayi wajen tashi ka dinga sallah da daddare sai ya kafa hujja da faɗin Allah ta'ala Muhammadur Rasulullahi walladhina ma'ahu ashiddau 'alal kufari har zuwa ƙarshen aya Ya ce wa rubbama tadullu ala hamlil mar'ati zaka iya mafarkin kaga annabi amma mafarkinka da ganin annabi yana nuna cewa matarka bi waladin salihin hafidin lissunna Allah zai baka ɗa na kirki wanda zai taso ya haddace karantarwa annabi amfanin duniya da ita sai ya kafa hujja da faɗin Allah ta'ala wa mubashiran bi rasulin ya ati min bani ismuhu Ahmad yace wa rubbama tadullu ala ala safar min al umarati ila al hajji zaka iya mafarkin kaga annabi idan baka taɓa zuwa aikin hajji ba bishara ne zaka je kai umara kai aikin hajji ati, bainan nasi zaka samu ɗaukaka tsakanin mutane sai ya kafa hujja da subhanallazi asara bi abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir yace wa rubbama tadullu ala hifdhi quran al-karimi wal fiqhi bi ahkamihi zaka iya mafarkin kaga annabi da yawa mafarkin yana nuna maka Allah zai baka haddan alqur'ani da kuma fahimtar hukunce-hukuncen addini sai ya kafa hujja da alhamdulillahi an anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja ya kawo fuskoki ya kai fuska ta goma sha tara na kawo wannan ne dan kawai mai saurare ya samu misali da haka mun ittifaqi cewa ana ganin manzon Allah a mafarki kuma ganin manzon Allah a mafarki bishara ce ta alheri amma ganin annabi kiri da musu har annabi ya bada wani abu na sako ya zama addini wannan magana kowa ya kawo ta a ajiye ta a batta wannan magana ce da ba za ma ta yi ba Allah ya sa mu dace mu je in akwai wani mai magana ta gaba eh akwai wani audio ba nin duba in tambaya ne ya gida ya hankuri ya gane ya family da kowa lafiya ko Allah kara mu lafiya ma na ga lambar ka ne a cikin media cikin media na galan lambar yanzu irin tambayoyin da kuke ma wannan malamin nan to mana shi ya maka audio ne yana maka addu'a ne yake maka to apart from shi ban sama okay ga wani number daga kasan Najeriya bari mu duki shi she mu tashi assalamu alaikum alaikum assalam to wa ke magana daga ina Mahmud Abdullahi daga Makwa Niger State. Oh, daga Niger State. To, insha Allah, muna jinka, Maula Mahmud. wallahi ni ina kallon ka ne malam alkhairin dadi ne mun yawa kawai na gaishe ku Allah ya saka muku alkhairi dadi kallon mu da kake yi kawai maka dadi daɗi ya mun yawa kaman kaman kaman kaman ka sha kaman ka sha coca cola ko ku kenan ko wallahi ai ya ci coca cola Allah ya biya ku da aljanna amin to mun gode maka kai ma Allah ya saka maka da alheri wa alaikum salam to malam wannan shi addu'a ne yazo malam ban sama akwai wani tambaya ba bari zan gani nan ku ban gani ga waɗansu audios ban sama su labidan mu buga mu yi tambayan bane in ba shi to ga wani audio da nan bari mu ci tambaya ne mai yiwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu fatan an wani lafiya kuma komai lafiya kala alhamdulillah masha Allah sunana Halilu Bene ma Peach Media da'awa ina ganin yadda malamai ke zuwa suna program suna gabatar da karatu saboda karuwar al'ummar nan wannan jihar tamu ta sokoto to malam wannan ba tambaya bane kamar du'ayi ne yake maka to malam yana mini kaman babu wani tambaya shi yasa malam da ana kallo a cika mana da addu'a insha ma Allah malam kalima Allah ya maka albarka amin amin malam amin Allah ya kare maka albarka iyayenka da suka yi maka tarbiyya ka zama mutumin kirkin da kake amfanar kanka ka amfani al'umma Allah ya saka musu da alheri amin amin amin wanda suka mutu a cikin su Allah ka ji kansu wanda kuma suke da rai amin Allah madaukakin sarki ya sa da mu malam a rike minti daya wani ne nake salamu alaikum wa alaikum salam da kai tambaya ne kan program da muke kai tambaya da zan yasa na kira to da Allah ayi maza muryanka kuma na kasa ta da murya don malam na addu'a ne shi yasa da za mu tashi amma bismillah mun baka hanya ba da mato shi da yawan kuritawa ya bi wancan yawan kuritawa. a yi tambayan ka ok yawan kuri question na suna na del piero to da nake da shi yana da munasaba da bai da munasaba da tafikin yau ka understand ya yi wani bayani din ina kallon kan wani dandali daban Shin shi ne san ka bani dama eh to bismillah bismillah amma tare muryanka muryanka na kasa kwarai shi dai bari mu yi kokari na muna jin ka ah layi shi ma ya kati malam tunda layi shi ya kati na kallo malam a cika mana da addu'a ne kawai Allah Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta sannan ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon nisantarta. Amin. Allah ka haɗa kan al'umman musulmi duk inda suke. Amin. Muna roƙon Allah ka sa mana daga cikin wanda Allah zai yi amfani da mu wajen rage ma al'umma matsala da kawo ci gabanta. Amin. Allah ka tsare mu Allah ka sa ba ma daga cikin wanda Allah zai amfani da su wajen wargaza al'ummar manzon Allah. Amin. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Amin. abin da muke kai na daidai Allah ka ɗorar da mu a kan shi abin da muke na kurakure Allah ka ba mu ikon gyarawa kafin mu koma zuwa gare shi. Amin. Kowa da buƙatarsa ta alheri wanda ya ba da aron lokacinsa ya saurari program ɗin nan Allah ya san buƙatarsa Allah ka biya masa. Amin amin. Abin da muke din tsoro na sharri Allah ka raba mu da shi wanda muke fata kuma na alheri muna roƙon Allah ta'ala ya haɗa mu da wannan abin da tsarkin sunayensa. Amin. Malam Khalifa Allah ya saka maka da alheri. Amin amin. Wannan shafi naku na fis da'awa. wato Allah ya kara masa albarka Allah madaukakin sarki ya kara muku albarka na ga ba wai harkar karatu da karantarwa ba har bangarori na rayuwar mutane kuna shiga wajen taimako yadda kuke kokari ku taimaki wasu to Allah ya taimaki rayuwa yadda kuke kokari ku agaza mu wasu Allah ya agaza mu rayuwar ku yadda kuke kokari ku rufa asirin wasu Allah ya rufa asirin ku yadda kuke kokari ku ba wasu gudunmawa to Allah ya ba ku gudunmawa a rayuwarku kuma lokacin da kuke da dama da sanda ba ku da dama da sarkin sunayensa wa bi hadal subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh jama'a da kuke saurara akan Peace Dawa Media wayanda ba mu samu mun doke ku ba sheku ya hankuri malam Yusuf Asad Sunna kenan daga kasar Najeriya ya yi bayani to ma jama'a kamar kan da kuka sani muna nan muna tare da ku kamar kan muka gaya muku Blind Muslim Student Islamic School da za mu gina daga kasan Ghana muna bidan mu gina makaranta na makafai da ba shi a kasan Ghana da jama'a suka kawo kudi kudi ya shigo kwarai lokaci ya kusa mu je mu sai wannan land kanna ba ka sa kudin ka cikin wannan taimako na sai landin ba ka yi kokari ga namba nan dan baye 0591 019145 0591 0191 145 wannan mobile money kenan suna da ke kai shine Ali Amir Foundation for Blind wannan land da damu sai mu yi wannan kenan sa'annan kuma cikin wanga wata on the 29th on the 19th of this month wannan musabakan kur'ani da da yi lokacin corona ya zo ya tare mu yanzu this month ga on the 19th dai faru daga kasan kumashi Central Mosque da ake ce da wurin Islamic Unity Hall kowa ya yi kokari kowane gari kake ka yi kokari ka zo makafai da ke kasan Ghana duka baki daya musulmai da muka cus da su zo su yi wannan Kur'ani musabaka gana duka da su zo su adu daga kumashi su zo su yi wannan program sun zo kwana uku suna cikin kumashi ala musu riheza a duba karatun tukunnan a soma program manyan mutane da su zo wannan program this is the first time a kasan Ghana da tara makafai a yi karatun Kur'ani musabaka a gankan na makafai kuma ke karatu on the 19th 8:30 sharp program ya start sa'annan kuma cikin this month and next month mun gina rijiya daidaya goma sha uku 13 da muka gina aka ba gana eh, community duka wangan ga rijiya da aka gina to from this month to next month da mu fara commission region da ku ta ganin wannan update mutane na yawan kiran mu ya ake tattara kudi a gina rijiya ba mu kai wannan wuri ba tukun mun zo mu baku wannan labari amma inda muke yi wa'en rijiya mutum guda ke dokan guda mu gwada maka price ka gina da babanka manka matanka kanuwanka diyanka mijinki ko kai da kanka ka gina da kai da kanka rijiya mutane na sha wuri da yawa cikin kasan gana mun yawo ruwan da mutane ke sha masu da dabbobi ke shan ruwa yanzu muna bidan mu mu ba kowa clean water wada musulmai ne ko ba musulmai ba muna bada clean water unguwan koyaye ne domin hadisi da malamai suka ce manzon Allah ya ce a ba musul a ba mutum ruwa manzon Allah bai ce musulmi ba ya ce kowa shi sa da dabba da akuya da rago da susu da mutum da menene da wa musulmi da ba wanda inna muka gina duka muna ce kowa ya sha ruwa har da ba inna ba musulmai ba kai ma kana son a gina maka rijiya Ka contact number mu Peace Dawa Media plus 1717 3798960. Kullum kana kan page ga kana gani mun zo mun share gashi nan muna share muku update everyday. Wanga kudi kuke bayarwa muna bidan mu bar ku gane ba larubawa kare ke son aljanna ba mu ma muna son aljanna da mu ya muyi da kanmu. Shi yasa muka fara amma mun zo waɗanda ke da kadan kadan da ba su gina su da kansu guda. She mu zo mu tara mutane biyar su gina guda. Da mu zo kuma mu bude muna registration wani mobile money number wannan dai zama ne mainly for PDM human, eh, humanitarian water project da mu bude wannan WhatsApp wannan mainly kawai na gina rijiya cikin Ghana ne abin da mu yi da shine me muka bude wannan WhatsApp kowane week ga abin da muke son mu yanka da kowa ka saka wurin kowane week ka saka kaza in kowane week kamin wata biyu kudi ya kai daidai kaza she mu je community kaza mu gina musu that means mutane kaman 80 100 kun gina guda wannan kuma mun zo da wurin amma for now ga da yawa sun kira ni kaza ka san a wannan na individual ne tukunna yanzu muke yi mun shiga kenan mun kama aikin Allah da annabi ba sayawa da lokacin da Allah ya sauko da aya ya ce ya ayyuwal muddassir manzo Allah bai saya ba shaida ya shiga kabari shi yasa ni da kan nan babu da wani batun sayawa addinin dawa ne kawai sunan mu me dawa for life ko da muna da kuskure ciki mu mutane ne a ba za mu yabi irin na annabi ba amma mun mu kamanta mu taimaka a yi wannan yasa peace dawa media kun san mu mun tun gaya muku humanitarian services kawai shi kenan philanthropic services shi kenan ku zo ba da taimakon ku ba bai yi kai ka zo nin yi magana ya kawo kudi wanya yi wa mutara mu gina rijiya mu ba mutane ruwa su sha wani bi sabon shekara waraka muna cikin kabari ruwan da ake shan nan kowa ya sha ya ce alhamdulillah she ni da kai mu samu lada ga yaran makafai mun gina da mu gina makaranta abu da nake son ka sani wanga makaranta da kuka ga mun sa kai da mu yi da ka zo ka ba da kudin an yi in ba ka baye eh, ba ma an yi kai da kanka ka zo ka ga peace dawa ga shan zuwa she da zo yi ground breaking menene ground breaking filin da muka sai ko filin da muka samu da zo a kawo malamai da sarakai a buga pinkas ground breaking mu yi fence wall mu fara aiki kadan kadan ba da gudu da mu ba muka samu kadan wanda ke da siminti block ya ce yau ni ma ga zakana a saka kamin da mu mutu mu te kabari mun set record a cikin gana ni da kai mun te da alheri ko yaushe cikin wannan makarantar makafai mu ne farkon mu generation mu aka yi wallahi mu gode da Allah generation iyayen mu kakannin mu ba su samu wanga ba cikin gana. she yau ni da kai muka samu damu gina makaranta na makafai in ba da mu gode da Allah ni wallahi I just love what I do I just love what I do ban ba I can't wait in gan kamar mun sai land nan mun karbi ta Kaduna eh da mu fara aiki ko da da muna sai land nan mu mutu shikenan an yi aikin muka bar shi na musulmai ne ba na kowa bane ba gadon wani bane a ta aiki musulmai yaran makafai su zo suna karatu suna kala Allahu kala Rasul domin inna suke zuwa su kunnan missionaries ne yaran na zama Christianity muna kallo ba mu yadda da wannan abu ba mu yadda da ma zamanin ni da kai mun ya muyi kullum mutum ku bar cewa ba mu iyawa a ah, we can in kai ba ka iyawa ba ka believe yourself ba i believe in myself we will do it insha ma Allah komai Allah ke tafiya kai dai ka sa Allah gaba Allah ya maka jagora duk abin da kake bida duka ne jagora amma ba ka da jagora to ba ka jin daɗin rayuwa kai dai kawai ku kawo kudin ku kawo mu yi aikin Allah kuma kun san mun sa wurin da ake bida na aikin Allah ka kawo kai da baka sa fi sabilillahi ba 0591 019145 0591 019145 numban da zaka dai ka saka wannan kudi a sai wannan fili kenan kudi ya cika muna mun yi go find mun withdraw wayanda suka bamu nan mun karbi mobile ni number ana sawa gana kai baka sawa kai kullum kala nan ka gan an kawo gashi an gina rijiya ka kaga an kawo an yi da kaza makafai da ji ayi musabaka kullun ka bude pejin gashe dai kagan alheri eh kullun ka bude pejin alheri amma kai wannan alheri kai na in kawo kan pejin ba kashe komi kai ka zo kan pejin ba ruwanka ka bada fi sabil to me kake yi shi yasa mu rika mu tashi mu ce we can farko na ce i can wannan ma kuskure ne we can to mu rika we can ka ku bari mu ja da junan mu baya in mun gama nan she mu je wurin malaman mu da sarakan she mu gwada musu ga aikin da muka zo muka sa gaba wannan da su zo stakeholders da zo su kama muna su zo jama'a kowa zauna muna ku ce we can we can eh mun yi da iko Allah ba da iko mu ba ba da karfin mu ba ku da zo ku kawo sadakan mu yi aikin Allah nan mu yi kullum kai da kanka yana baka sha'awa in an ce fi sabilillah ka saka she ka ganga shi kuma an kawo facebook aikin da kuka bayi kudi gashi nan kudin ka na ciki you feel happy you feel happy wallahi i just love what i do i just love what i do i don't know why anytime na tashi na duba facebook in aka turo mini aikin da kuka kawo kudi muka yi da an gwada min shan ce alhamdulillah ba kowa ne Allah ya bashi wanga yi ko ba fa wannan zaluka fadulillahi ne yuti man ya sha. ni da kai Allah ya bamu su sun mutu da sun so yau su ne za su yi wanga abu zamanin ka ce da gina makaranta na musulmai daga kasan Ghana na makafai kai ba ka taimakawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai wallahi ka gode da Allah kai kala ciki zamanin ka dai Allah baka yi ko ka taimaka ba kowa ne Allah ba shi kudi ba to amma Allah baka kuma abin da ke da damuwa ne kar ka duba wai kudin yayi kankani ko 2 cedi ko 10 dollar ko 5 euro ne ko 2 euro ka saka cikin mobile money kai ba ruwanka ko nawa ne ka saka ba shi da yawa ba ba shi da yawa ba jama'a 0591 019 145 0591 019 145 jama'a ku bani mu yi this month ga peace dawa da ku ji dadin shi da ikon Allah this month peace dawa da ku ji dadi da ku ga muna nan muna commission rijiya daban-daban da ku ga muna nan muna musabaka da ku gani muna wan komai muna yi ne jama'a da mu ta ai da ma ni na ga muku mu yanzu mun abin da muka sa gaba shine philanthropist abin da muka sa gaba shine human services eh humanitarian mu ajiye kowane politician kowane government ne su saura mu mun yi mu in bai shi sun kawo she mu karbi amma we don't care about anybody we are doing this for the sake of Allah we are doing this because we are here to worship God eh mun zo nan ga mu yi da Allah aiki ne ba mun zo mu yi wasa bane jan ido da mu doke mu gina wannan makaranta da ikon Allah da ikon Allah amma na fi son in da mu sai filin nan kowa kenan akwai kudin ka cikin sai filin kaka yadda don filin na shi ne foundation eh farkon abin da za sai kenan she kai ba kudin ka ciki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to Allah baka iko kai ka taimaka jama'a wayanda suke kasan Ghana ku turo family ku on the 19th of this month Kumasi Central Mosque Unity All Islamic Unity All 8:30 a.m. musabaka ya soma in da ka zo ka sa nose mask an cika wurin makafai ne da fito da su gari gari sarakai da malamai kowa da fito gari gari da zo a gamu a gan me muka zo mu gwada ka gan makafo na karanta qur'ani da kai kuka bawa Allah da iko Allah eh eh to ga wani ya ce wai mu pin number to bari mu pin number bari mu pin maybe wani su ba su san ba su sun bayi ba don kudin nan plus eh wanga ba plus bane 05 nine one zero one nine one four five na kasa haddace nan banga kaina kun san yaron zuku ne ali amir foundation for blind jama'a ga number nan jama'a na pin number eh na pin number na eh, na turo number jama'a wannan number da zaka doki ka saka sadakan ka kenan kai da baka saka ba kai maza ko nawa ne zuwa next week ko next two weeks da je ayi maza maza batun London a fara aiki ba kudin ki ciki ba kudin ka ya dame ni ni ya min ciwo in ganka nan damu gwada gashi an sai filin ka gani ga komi ba kudin ka ciki ya dame ka ya dame ni kai kokari ki saka kai kokari kai ma ka saka kai ka zama kai kullun naka zo ne ka sayo haka kana duban mu aiki alheri muke yi daga nan aiki Allah muke yi ran da ba mu duniya sha kun tuna da mu akwai larubawa da kenan da yan India kwanakin nan ma shekaran jiya guda ya bani kudin rijiya ala yin rijiyan daga wannan rijiya man na ke yin shi daga Eastern region na bani ala yin gudan wanga mutum ya kira da ta thank you very much for bringing this to me wai kawo mai aikin alherin ma shi yake ce mini thank you domin shi wa dai gwada mai aiki alheri yayi yau da na gwada mai aikin da aka yi yau aka kas zuwa an jima na she aikin da aka aka yi tas da na she mai kan wasa whatsapp shi kamar yayi kuka ya gode mini wai man shi da baban shi sun mutu su ya gina da ma mutumin indiya ne su ke bani wannan su amma yan gana kuma su yi kokari shekaran ga kowa na kakuri ka kakuri a gidan kaka yadda kana da shi babanka ko ka sun mutu ba ka musu ba kai ma wata ranan ka mutu yaranka ba su maka in kai da babanka an yi maka in kai da ummanka an maka to gara mu ajiye magana wannan muka fadi daidai Allah karba wannan muka yi kuskure Allah ka yafi rabbana atina fid dunya asana wa fil akhirati asanatan wa qina azaban nar allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد إنك أمير المجيد سبحان ربك رب عزة أما يصفون والسلام على walhamdulillahi rabbil alamin ka yi kokari ka sha wannan program ka yi kokari ka gaya da wasu yan wayenka kaman ga abin da damu yi wani na nan bai sani ba gaya musu su doki kudi su doki saka wurin mu doki mu sai wannan fili Allah rufa maka asiri da taimakawa Allah rufa maka asiri Allah kiyaye ka ni ne naku abokin malum mangana ko da ka ce mini da push up ke salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahumma salli ala